الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan rana ta lahadi 21 ga watan ramadan alfari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda kuma ya yi yau ya kama ashirin da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida a wannan masallaci mai lamba talatin da shida bonny street a jihar rivers garin port harcourt za mu dora akan inda muka tsaya a ainihin karatun da muka saba yi wanda kuma wanda yau allah ya da shi ne na lacca da muka faro jiya wacce take da alaƙa da zamantakewa ta aure tsakanin ma'aurata kamar yadda muka faɗa jiya kasancewar iyayenmu mata da 'yan uwanmu da ƙannanmu sun bukata a cikin tambayoyinsu cewa suna bukatar sanin wani abu da yake da alaka da al zaujiya ko alhayatun zaujiya rayuwar aure ya sa muka ga mai tsokaci akan wayansu matsalolin masu mahimmanci jiya mun kawo ƙa'idoji guda uku <clears throat> wanda a ciki mun kawo ƙa'ida ta farko cewa aure shari'a ne don haka bai kamata a ɗauke shi da wasa a yi abin da bai dace ba a cikinsa kuma da abin da yake shari'a ne to akwai neman yadda Allah a cikinsa mun yi sharhi sosai sannan ka'ida ta biyu mun faɗi cewa aure duk da ya zama shari'a kuma har yanzu dai yana amsa wata bukata ta ɗan adam yulabbi alhajal insaniya akwai biyan bukata na sha'awa a ciki akwai jin daɗi na rayuwa a ciki akwai samun comfortability da kuma nutsuwa haka idan za a yi zaɓe ba laifi dan an haɗa wani abu da yake da alaƙa da jin daɗin rayuwa ɗin tun da dama wannan ma na ɗaya daga cikin manufofi don abu ya zama shari'a ba kuma shi kenan kuma ya zanto duk abin da ba shari'a ne kai tsaye ba ban da shi abu na uku mun yi batun zaɓi mace ta zaɓi mijin da ya dace ko a zaɓa mata mijin da ya dace ko namiji ya zaɓi matar da ta dace ko a zaɓa masa matar da ta dace sai muka ce zaɓi dai ya zama mai kyau to amma wacce ta zaɓi miji sai aka yi rashin sa'a ta yi zaɓen tumin dare lokacin da ta zaɓe shi ya tana yarinya yanzu kuma girma ya zo mata ta fahimci cewa lallai ba shi ne mijinta ba irin sai kamata ya zama mijinta ba to sai muka ce ƙa'ida tana cewa al-ikhtiyaru laysa nihaya ko laysa nihayatil haya zaɓi ba shi ne ƙarshen rayuwa ba ta yi wuki zaɓin zaɓin tumin dare ko sai an zo bayani da wa'azi sai a gaya miki cewa ga yadda ya kamata miji ya kasance sai ki ji kai amma dai ke dai biki sa'a ba ai ku ke mijinki ma aka san haka to kacci fidda tsammani kacci ɗebe haso za ki iya komawa irin yadda ragowar mata suke da mazajensu ta yaya akwai hanyoyi da ake kwambatin ɗin mutum daga yanayi ya koma wani yanayin misali ta hanyar roƙon Allah subhanahu wata'ala da kuma addu'a akan cewa ke ma Allah ya gyara miki mijinki ta hanyar nagarta da kuma kaddamar da abubuwa na ibada zuwa ga Allah annabi ayyub alaihi salam lokacin da ya yi rashin lafiya rashin lafiya ta same shi matarsa sai ta yi abin da ba ba haka yake so ta yi ba ya yi rantsuwa akan cewa sai ya zane ta ya mata bulala ɗari to ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce masa urkud birjilika rijlika hadha muktasalun

gaban ka nan kaɗan wani ruwa ne da zaka shiga kai wanka kurajen da ke jikinka da rashin lafiyar da ta bayyana akan ka da ramar da kake da ita duk gaba ɗaya za su tafi washara kuma ka ɗauka ka sha a sha a yi wanka kenan to duk cutar da take cikin cikinka to kuma za ta tafi sai Allah ya ce wa atainahu ahlahu wa atainahu ahlahu wa ma'ahum rahmatan min Allah ya ce to sai muka ba bashi sa muka ƙara masa da wasu irin irinsu rahama ce daga gare mu da kuma wato zikira wa'azi ne liulil albab ga waɗanda suke wato ainihin mutane masu hankali wa khurbiya dika dirsan wa khurbiya dika dirsan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab to a can wata sura sai Allah ya ce wa aslahna lahu zawja sai muka gyara masa matarsa da ya aiki nagari sai Allah ya dawo masa da matarsa yadda yake so saboda haka idan kin aure miji kazami to tashi ɗaya zaki ki ga idan da yaro ne da ke kazami yaya zaki yaron ya zama ba kazami ba to sai dai wani lokacin kuskuren da muke tafkawa shine damuwa ce take shiga zuciyarmu ba ma tunanin cewa za mu iya canja abokanan zamanmu idan mijinki marowaci ne ke kuma a iya tsarinki ba kya son miji marowaci to in kina so sai ki bi tsarin da ake yi yadda ake rayuwa da marowaci sai ki zama mai yawan kyauta gare shi ya zan a duniya ba wanda kika sani wajen kyautatawa irinsa kuma sa'an nan ki ɗebe gaba ɗaya ki ya bar abin da yake hannunsa to galibi a hankali yau da gobe ga addu'a idan mutum ya fahimci cewa ba a son abin hannunsa yana bayarwa ma ana cewa a'a sam ni ba na bukata ya fahimci kamar kuma ba wai bacin rai ne yasa haka ba to zai saki zuciyarsa akalla rowan da yake miki da kuma yake wa danginki zai zo daina idan ibada ce baya yi baya sallah akwai yadda zaki iya gyara shi idan duka wata ɗabi'a da yake da ita abu ɗaya ne wara ki iya ba shine idan ya zanto ke kyakkyawan miji kike so shi kuma masha Allah tabarakallah kama a soke shi da wuka a boye wukar saboda muni to wannan kuma shi muni halitta ce haka ake halittar dan adam da da shi saboda haka shi wannan sai da ki hakura tunda dama ai asali sai da kika ganshi a yadda yake sa'annan kika aure shi kuma sannan ma bayan nan akwai yadda zaki iya mu'amalantar munin nasa a zuciyarki dama can kin ɗauka cewa kyau shine karshen rayuwa so sai ki tuno abin da yake da shi wanda yake masu kyan ma ba su da shi na alheri wannan sai mantar da ke a cikin zuciyarki sai ƙa'ida ta hudu shine wani lokacin samun bauɗaɗɗen miji yakan zama sanadiyar shiga aljanna domin ta yiwu ya zanto ke ce sanadiyar shiriwarsa kamar yanzu wata baiwa Allah ta rubuto mana tambaya cewa mijinta kirista ne amma a sanadiyar ta yi musulunta ba mamaki sanda ta aure shi ita ma kirista ce yau da gobe kuma sai ta musulunta da ta musulunta shi ma kuma ya musulunta kun ga ranar alkiyama tana da minna a kansa wataƙila a sanadiyarsa sai ta shiga aljanna shi ma ya shiga aljanna a sanadiyarta sannan idan miji neman mata yake a waje to shi ke sai ki yi kokari wajen shirya kanki da gyara kanki da kuma samar masa da dukkan abin da zai iya samu a waje abin da zai janyo hankalinsa in kika zama sanadiyar shiryuwarsa to Allah ya manzala sama ce li an yahdi Allah bika rajulan khairul laka min humrin ni'am saboda haka idan kika fahimci cewa mijinki yana da wata ɗabi'a ko wani yanayi da ba haka ya kamata ya kasance musamman yana da alaka da addini to ki ɗauka wata dama sai kika samu ta da'awa ki bi malamai ki tambaye su idan ana so a canja mutum ya ake yi na gaya muku cewa ko yaro wajen canja shi akwai hanyoyi talatin da bakwai wanda watakila mu a tunaninmu discipline irin horo na duka da zagi shine shine shine akan gaba to horo na duka shine a ƙarshe shi ma kuma mun faɗa sai an cika sharaɗai goma wanda na yi alkawarin dama zan kawo su ko sharaɗin nan guda goma to ga su zan faɗa na farko ba za a daki yaro ba sai ya yi laifi wannan zan ci babi ne na cika alkawari da nai ba za a daki yaro ba sai ya yi laifi idan aka haram ne a daki yaro bai laifi ba ko da wasa ba a wasan duka a ce za a daki yaro idan dai ba laifi ya ba to kada a dake shi eh, baba idan akwai wanda ba za su yi surutun ba in sun yi alkawari a sauƙaƙa musu an gane ko? Ah, ah, da ku ba da hankalinku nan ku saurari karatun da ake yi abu na biyu a daki yaro gwargwadon laifinsa bai halatta a daki yaro dukan da ya wuce laifinsa ba di yaron da ba zinaye ba ba za a masa bulala ɗari ba ba a dukan mutum bulala ɗari sai ya yi zina to haka kawai sai ki tsayen masa da haddi ko bulala tamanin sai ya yi ƙazafi ko bulala arba'in yaro ba giya ya sha ba ba komai ba amma a dinga tsalala mai bulala wata bulala tun ana sa a ɗaki ya fito falo ya fito tsakar gida ana sa ya shiga ban ɗaki a bishi ya fita waje a bishi to kuma sannan <clears throat> za a daki yaro gwargwadon sa bai halatta dukan da za a yi wa katon yaro ba a yi wa ɗan tsitsi? domin wannan zai iya kashe shi ko ya nakasa shi ya halakar da shi kuma dukan da za a yi wa mace ba irin wanda za a yi wa namiji bane domin ita mace tana da wuraren da bai halatta a taba mata su ba cika wurin da ya zama wuri ne na kwalliya in aka taba aka nakasa ta an cuce ta har abada sannan idan ana dukan yaron a gaya masa cewa ana dukansa ne saboda laifin da ya yi kuma a sanar da shi laifin misali ana dukansa ana faɗa cewa ai kai ne kai abu kaza ta ba kai abu kaza ba da ba za a dake ku ka ba haka Allah ya faɗa mana ma Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ko da wanda suka ci bada zakka in za a yi musu azaba Allah ya ce yawma yukwa alaiha yawma يوم يحوى alaiha fi في jahannam جهنم biha jibawuhum wa junubum wa zuhurum sai Allah ya ce musu hada ma kanastum li anfusikum ana hura su ana gaya musu abin da suka yi ta yanda zai za su fanci cewa ba wai su aka tsana ba aikin nasu aka tsana fa zuqu ma kuntum taknizun ku ku dandana abin da kuka kasance kuna boyewa na dukiya haka zalika wato eh, wa'anda ake ba sa sallah in za su shiga wuta za a yi musu azaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu aha aha وكنا نكذب بيوم gani su kansu da kansu ma suna faɗa sun san yanzu akan ake musu ake musu azaba ta yanda yaro ba wai kawai ba wai kawai misali an gama dukansa shi ma bai san meye ba sannan abu na shida bai halatta a yaudare shi ko a yi masa ƙarya ba za a dake shi kun sa akwai waɗanda na'am Um, hajiya a yi haƙuri to shi ai ta amsa shi kenan sannan za mu ci gaba da karatu ajiya da Allah dai to ayi hakuri yau ne ranar mu ta karshe kada ayi abin da kuma za a zo a rabu rabuwa mara daɗi in kuma ba ku buƙatar karatun to shi ke to to ayi hakuri mai mu ci gaba da karatu saboda haka kun san yaudara wani yaron sai a ɓoyo bulalar a ɓoyo bulalar uban sai sakota sako ta a riga haka ko ma ya cusa ta a cikin wandonsa ya dan fito yana wani kokobarewa duk ka a gane wai duka ne sai an yaudari yaron tukuna ko kuma sai a zuba masa abinci kamar yadda ake wa bera a kafa masa tarko sai yaro sai a danna shi cikin daki a rufe dakin wai nan za a zame shi kenan kusa ana yin haka ko ko a ce sai a kirawo yaran gaba ɗaya ku zo za a yi taro ana so a gan ku miskini sai ya taho ya rasu cewa tattaunawa za a ana zuwa gaba ɗaya sai a rufe ɗakin kawai sai a danke shi sai a ce kowa ya fita to wannan bai halatta ba domin wannan yaudarar da aka yi masa ita ma wani abu ne da zai zauna masa a cikin zuci kuma shi ma an koya masa gaba in ya tashi ya yi yaudara ce ko a masa ƙarya a ce masa ka je babanka zai aike ka sai ya shiga ɗakin kawai uban ya cafke shi sannan an so idan za a yi duka a daki inda yaro ya laifin misali in yawo ya tafi ya zama dole sai an dake shi to a daki kafarsa kafa ake so a daka in wani abin ne ya dauka ba a sar ba ba haka ake so ba to a daki hannun nasa sannan kuma dole a guji fuska kar a taba masa fuska sannan ka'ida ta takwas in har za a daki yaron to ka ai masa wani hukuncin kuma bayan duka ma'ana ka ai masa ba'a kan kuma ai masa fada fada daban duka daban in dai za a yi fada to a kyala duka kan kuma ana dukansa kuma ana yi masa ba mutumin banza mutumin wofi mai kufurci da wani shegen kaza to sai ki bari in wannan din kike ganin zai iya shiryar da shi sai ki aje dukan ki wannan in kuma kin san zaki duka to kawai ki yi shiru ki da ke shi gaya masa cewa to wallahi tun da kai abu kaza sai ne maka bulala shida kuma kafar kazan zan zani kuma ya sani a saka lokacin duka. sannan abu na tara in har ya gudu a kyale shi in har ya gudu a kyale shi kada a bi shi kun san wani in ya gudu kuma ya ƙara janyo wani abin kenan tunda dama ai ya tsorata to sai kuma a ga gudurwansa a ga zai ƙara koma wannan laifin in ya ƙara koma wannan laifin to ya sake janyo kansa dai wani abin da za a yi masa hukunci sannan sai abu na goma kada a haɗa sama da laifi ɗaya in ku har sama da laifi ɗaya suka haɗu za a yi masa duka to a yi masa dukan laifi ɗaya kawai domin ke ma haka kike yanzu misali macen da sai janaba ta kama ta da janaba ta kama ta kuma sai ta zo al'ada ta zo mata in ta tashi wanka nawa za ta yi eh wanka ɗaya za ta yi ba wani wanka biyu wanka ɗaya ya isa haka zalika da mutum alwalarsa za ta kare su goma in yi alwala ɗaya ta wakilci karewa alwalan nan su goma in yayi abubuwan kare alwala goma to alwala ɗaya ce za ta wakilci wa'annan to shi ma yaron idan ya yi laifi misali ana so ya tafi makaranta sai ya tafi bal ana so ya tafi makaranta sai ya tafi bal kun ga ya yi laifi ɗaya kenan ko sa'an nan kuma ya zagi wansa ya yi laifi na biyu kenan ko sa'annan kuma an ba shi abinci a madadin ya ci ya ɗauka ya zubar ya yi laifi uku kenan kuma kowanne babban laifi ne to idan aka tashi za a hora shi a nan take a yi masa dukan laifuffukan gaba ya ce to shikenan kayi kaza kayi kaza kayi kaza za a yi maka bulala kaza akan abin da kai to in dai har kai haka to wato wani lokacin sai ya zanto hukuncin da ake masa ma'anar hukuncin ce take bata masa rai daga baya sai ya daina amma in ya zanto huce takaici za a dinga masa rubdugu akwai ka'idar da suke bawa kuma suka ce bai halatta mutum ya duka ba sai in shi aka yi wa laifi da haka bai halatta a uwa laifi ba ta ce ubanka ya dawo za ka ci ubanka sai ya dawo in ya zo shi kuma uba mai fushi da fushin wani shiga mai mata sai ta zo ta kawo masa gulman yaran sun yi kaza sun yi kaza ji kuma ya fusata nan take ki zo ya kulle sai ya rufa musu a'a in ma uban yana so ya shiga ciki sai ya kirawo yaran ya ce kun wa mahaifiyarku kaza ke kuma hukunta su idan yayan sa yawa laifi to ki sa yayan ya hukunta shi in kuma kin ga akwai wata maslaha to ki ɗauka cewa gida yi wa laifi tun da ya taɓa yaya yi wa gida ke kuma ke ce mai gida ke za ki hukunci amma fa kada haka kawai ya miki laifi kuma ki kirawo yayansa ki ce ya dake shi shi bai masa laifi ba shi da wannan zuciyar ta laifin kuma in kika zo kika rake shi sai kika sa shi ya dake shi sai ya sai ya zalunce shi to akwai hanyoyi 37 na canja mutum wanda daga ciki akwai addu'a daga ciki akwai kyautatawa don wani sai an kyautata masa za a canja shi yanzu duk mijin da yake baya sa turare in kika siyo kyautar turare kika bashi zai dinga sawa amma baya sawa ki dinga daukar ka kina murza musu turaren har turaren ya shiga zuciyarsa ya saba da shi in ya ce baya son ƙarshen wannan ki tara kuɗi ki sake siyo wani sai ki ga ya daina abin da kike yi ba kya so an fahimta ko me miji yake yi akwai hanyar da za a iya gyara masa akwai kuma jirwaye da kamar wanka to amma a kula wajen jirwaye da kamar wanka babban mutum baya son jirwaye da kamar wanka shine irin fadar magana misali kamar shi dai ba shi da kyauta ke kuma kin so a ce mijinki mai yawan kyauta ne kuma yana da hali to sai yana zaune a wajen ce oh wallahi da ni yar a ce da sai a taimaka wa wani da wani da wani da na ji daɗi wallahi da a cirin samuwan ɗan aljanna da shi ya san da shi kike amma ba fa kake zo yana abu kina masa waka ba eh ki nuna cewa shi ke yanzu ma kin daina sansa to dan ya fahimci kina son sai ke wulakanta shi sai ka ji wata tara ko ba tana idan su cuta ne haƙuri magani ne ba na dai ita ta haƙura da shi kenan ko kuma ki zumbar baki kice hmm wanda duk wacce ta rike namiji uba a ta wuce sarauniya ko ba haka kuke cewa ba duk wacce ta rike namiji uba ta mutu sarauniya to to ya iya faɗa ka amma kan sai ta mutu marainiya wannan zaki ƙara ƙara wa barna dawaki zaki ƙara cakuɗa al'amuran to don haka abin da ake so shine in zaki jirwaye da kamar wanka kamar da yadda kike wa 'ya'yanki misali in yaro yana da ƙuya to kaci dinga yawan aikensa in ba haka ba za ki sa kuyar ta dinga ci gaba in yana da kuya yana gaban ki yana kina son a miki abu ki oh ikon Allah kaga ƴaƴa iyaye masu ƴaƴa ƴan aljanna sun huta wallahi mutum yana zaune in yana son ruwa kawai sai a ebo masa ni yanzu da yadda nake son a ebo min ruwan nan da zan samu wani ɗan alheri kawai ya tashi ya je ebo min ko kuma in tashi da kaina watakila a cikin kunya da wayo zai tashi ya je ya miki ya kawo miki in aka gwada wannan kuma bai bato shi ba irin wanda za a yi masa haka bane sai a juya ku yawanci yadda kuke wajen gar tunanin ku yadda za ku canja miji zumbura baki da fushi akwai fa matar da mijinta yace zai ƙara aure sai da ya tashi shirye-shirye komai bata taɓa ba shi matsala ba amma a zuciyarta kullum ba ta bacci ta rasa inda za ta sa kanta to da tana da basira tana da hikima duk abin da ya siyo da ta gwada masa kamar tana san abin nan kuma munafunci ne a zuciyarta ba so take ba sai zan duk abin da ya siyo sai ya kawo mata tukunna ta ba shi shawara ya tara lefan ganin haka shi ma sai ya lefe biyu ya yi mata ya yi wa yi wa ita wacce za a aure to ita kuma ba ta so ba ta so kawai daga ba sai basira ta zo mata ita ce to ta ganin kawai hanyar canja shi kawai ta roki Allah ta tashi da daddare ta ce to Allah kai ka ce mu bauta maka kai kadai ba ka san kishiya Allah ka san in aka yi maka kishiya ba za ka ji daɗi ba Allah nisa za ka bari ni kuma a min kishiya ta ce to ya Allah ina roƙonka yadda ba ka san kishiya wallahi ban taɓa yi maka kishiya ba ni ma Allah kar bari bare min ko za mu ne faru wallahi kayan da aka siyo na lefan ita aka bawa gaba ɗaya ta haɗa kawai mijin ana nan a hankali a hankali a hankali sai ta ji abin ya dan canja amma dai tana so ta tambaya tana tsoro wata ran dai sai ta maza ta ce wani ina batun magana ne shi ke da Allah dai na tuna mun wannan zancen dai kayan ma an baki to ba lalle ne ke kuma yi wannan ya muke ba za ku ajiye mana wannan za mu zo kila ke the more you pray <laughs> the mawai Instigative <laughs> ba kowa ne wani in yi addu'ar kuma sai kuma ya zo ya yi aiki a aikace misali a wani lokacin akwai izina da ba da labari idan abu ya taso sai ka karanta mutum cewa to wane baka ga yadda rayuwar wane da wane da wane ta kasance ba in ka tabbatar da kana da gaskiya kenan akwai wa'azi akwai nasiha akwai wasiya akwai matar da mijinta ya takura mata ya uzura mata ya shiga rayuwarta ta gaza ta kasa saka a cikin talatin da bakwai nake gaya muku wasu kawai da ta tashi sai ta shirya wata dabara sai ta kirawo shi kawai sai ta fashe da kuka so dama shi bai wani damu da ta ba in ta cika kuka ya ce to tafi ɗakin ki je can ki ta kuka ni ba na son kuka sai ta ce to shi kenan ba komai amma dan Allah ka dan saurare ni to ina jin ki ce to dama dai dan Allah rayuwar na duba ni dai na ji kaman ba zan dade ba nan gaba shi ne nake so in ban maka wasiya wasiyar ne dan Allah ni dai ka ga zan mutu a matsayin ka dan Allah in na mutu kar ka yi abin da Allah zai hana ka shiga aljanna in zama ba ni da miji dan ni ba mutum da nake so ko aljanna in ba kai sai kuma ga a zuciyarsa da ta wannan matar me take nufi kuma to an gaya miki mutuwar zaki ne sai ta ƙara fashewa da kuka tun da yana tsaye kuma sai ya na wai me ne to ki gaya mun lafiya sai ta ci gaba da ma bashi wasiya sai ta gaya masa cikin abubuwan da yake ta ce dan Allah kuma dan Allah ni dai na san ban ci nasara ba na kasa shagga ka kuma kila daga ni ce ni ce ban da rabo amma dan Allah ko bayan mutuwa ta in ka samu damar daina abu kaza da kaza ka daina karshe sai aka zo aka yi guzuma yana kuka tana kuka yana rantse mata wallahi ya daina ba zai sake ba to yanzu wannan da bata rai ta yi fa shi yasa duk wanda aka ce zai tatso nonon zaki ai an ce wata mata ta zo ai mata magani wai ta mallaki mijinta wai a ƙaryar irin irin tarihihin nan da ake rawaitowa hikaya sai aka ce to sai ta je ta nemo nonon zaki zakanya sabuwar haihuwa to da ta tafi nemo abin na zakanya nan sai ta dinga zuwa aka ce kullum sai ta sai akuya sai ta yanka sai ta je ta ajiye naman akuyan sai ta koma cikin inda zakin ba zai ganta ba sai zakin ya zo sai ya ci a hankali har zakin ya zakunan suka gane ma cewa kullum ana sa musu nama a wurin to sai zanto sai ta makara in ta makara kuma bata kawo ya zo su taru sai ta jefo musu a hankali har sai suka saba da cewa akwai wata mata ce da take kawo musu har ta zanto za ta iya fitowa ma su ganta ana nan a hankali a hankali har suka saba da ita har ta kai ma in ta zo ta ba su sai ta tsaya ta ɗanyi musu wasa ma sai ta koma har za da suka gane cewa ita wannan ba cinye ta za a yi ba a bata ta ci gaba da kawo abu girki to a haka a haka dai a haka har za zakanyar ta haihu da za zakanyar ta haihu garin ta zo ta ɗan samu abu tana wasa sai ta tatsi nuna tana tatsan nonon sai ta tafi da shi ta je ta ce da bokan nata to fa gashi fa ta samu nonon zakanya wannan fa ba hadisi bane ba kissa ce kawai suke faɗa kila ba bai faru ba kawai dai labari ne shikenan sai ta kawo masa nonon zakanya ya ce kai ba nonon zaki bane ta ce shi ne ta dinga masa rantsuwa ya ce ya ga kika samu ta ce ka ji ka ji hanyar da ya ce ke kina da wannan hanya amma kina neman yadda zaki wai mijinki ki mallake shi ya kika kika mallaki zakanya ai da ma abin da nake so gaya miki kenan a sannu a sannu a hankali a hankali girma da arziki ne yasa aka ja sa da abawa kuma wani lokacin sai fa kawo mutum abin da yake so fa sannan zaka samu inda akwai lokacin da za ku yi ta magana da mutum ku yi ta magana ka ga yana wani shashare maka amma ran da ka so ko wata magana ka jana da mm, mm, ka sai kika ce ma'ana to an zo wajen shi yanzu aka fara magana wata rana inda muke koyarwa a college din to sai wata rana wani taro sai ya hada HODs akwai college din head of department sai suka haɗu a wani waje to da wani mutum irin 'yan sakkwata ne sosai cikakkun hausawa wanda su daga addinin musulunci sai kuma al'adar hausa abinda suka sani kenan sai aka nuna masa wani aka sai aka nuna masa wani dan uwan mu sai abokin kara abokin koyarwa mu sai aka ce masa wani dattijo aka ce masa to kai wannan shine shugaban sashen koyar da turanci shine HOD English ya ce a wato na ce ko kulawa bai ba ana ta hira shi duk bata dame shi ba sai sai ga wani abokin mu ya zo abokin koyarwa mu ya zo sai aka ce masa to wannan kuma shine HOD shari'a shugaban sashen koyar da shari'a musulunci sai ya mika mai hannu shagarsa ya ce yanzu na ji magana shi a dace shi tun da bai ji an faɗi taɓa wani abu da shafi shari'a musulunci ba amma da ya ji an faɗi musulunci sai ya kuma juyo to akwai namijin da shi abin da yake so a rayuwarsa labarai na ban dariya da tsokana to da inda za ki zo ki ta jiddiya ko wa'azi kina ta yi ba zai saurare ki ba kin kika sani sallawar mahaukaciya ita dai abin da ta sani daban kira abin da kika sani daban wasan mahaukaci ya ce aka ba ta sallahu aka ce mata to ki siyo gishiri na kaza magi na kaza aka yi ta gaya mata aka yi ta gaya mata aka yi ta gaya mata sai aka ce kin gane ta ce ku ba sani ni dai ku ban kuɗin to ga ita <laughs> ne abin da aka nitsa yana kan a bata kuɗi kana son attention ta to ba ta kuɗin kawai to haka haka dan adam yake za ki iya canja shi zuwa duk yanda kike so ya koma sai ka'ida ta biyar mijinki aurensa kika yi fa ba haifarsa kika yi ba kuma sayansa kika yi ba don haka har yanzu mijinki na uwarsa da ubansa ne ki kuskura ki ce matsayin uwa da uba ke za ki karfe shi gaba ɗaya kuma har yanzu yana da yan uwa kuma yan uwan nan nasa yan uwansa ne yana da dangi kuma yana da abokanai don haka shi wa kanshi adalci duk abin da kika san matsayi ne na uwa wallahi in ma mijin ya kwato daga wajen uwar ya baki to ba zai albarka shi yasa akwai mazajen da suke da ɗoki da rawar kai lokacin da ya ga ya auro ta ta taimaka ta aure shi ko sun taimaka wa juna sun auri juna ko ya taimake ta ya aure ta to ƙarshe sai ka ga shi kuma da rawar kai da komai duk abin da zai ma in ma zai fita ma sai ya tambaye ta wai in je waje kaza a'a in yana miki haka ma kine masa kara to abin ba zai dore ba ki gane cewa fa ke matarsa ce wanda kuma mata tana da capacity kuma dole ta tsaya a wannan capacity din nata in kika ga mace tana bata rai hankalinta yana tashi to ta dauki cewa ita mijinta ba miji bane kawai kamar danta ne ko kuma dan uwa kaninta ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko kuma abokinta ne irin na waje tana da matsayin da duk wayannan ba su da shi amma kuma su ma ba suna da nasu matsayin dan ya aure ta ba shi ke nuna sai ya rabu da ita ba da wayancan ba wata yanzu da an aure ta kuma shikenan wai sai an rabu da aboki kaza da kaza saboda shi aboki kaza yana da mata biyu tsoro take yanzu nan zai to waye yaushe kika zama mai haɗa abokai da raba abokai lokaci ɗaya kike da damar da zaki raba shi da aboki in ga zai raba shi da Allah zai raba shi da harka addini to anan ki fito ki nuna bacin ranki dan ba za a yi miki asaran mijinki ba amma in ba haka ba ku duba annabi sallallahu alaihi wasallama matansa suna son shi yana son su ba a taba samun macen da take son mijinta ba irin yadda mata annabi suke son annabi kuma ba a taba samun miji mai nuna halacci da kauna ga matansa ba irin annabi sallallahu alaihi wasallama khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli amma duk da haka abokan manzan Allah sa za su zo su fita da shi yana ɗakin matarsa kuma haka matarsa za ta haƙura tunda ta auri mai abokanai in kina so kada mijinki ya dinga yawan fita to sai ki auri mara abokanai sai ki sa a cikin ƙa'idojin ki, kina so ki auri mara abokanai kamar yadda miji bai halatta ba bai isa ya hana matarsa sada zumunci ba sai dai in ya fahimci akwai sabawa Allah cikin sa sada zumunci haramun ne miji ya yanke zumunci tsakanin mata da iyayenta tsakanin mata da ƴan uwanta na jini tsakanin mata da masu ƙaunarta cikin ƙawayenta wai kawai miji ya zo ya ce ni wancan ba na santa to wace ka so ta dama ai asali kar ka so ta har kawai ka so kuma ka ce ba ka santa to kaka ni ina santa to in dai ba ya hango wani abu na saba wa Allah a ciki ba to in ya hango haka to shi kenan amma dai ba haka ba bai halatta ba an fahimci wannan ka'ida mu ce gaba sai abu na shida akwai abin da ake kira fahimin nafsiyat fahimin nafsiyat shine fahimtar yanayin psychology na mutum wani lokacin daga cikin abubuwan da suke tabbatar da sa'ada ta aure shine ka san psychology na mutum mu da koyar mu kala kala ne yanzu misali kun ga alaran ba yana zaune ba tun da muka fara karatu ko motsi baya yi kuma kansa yana ƙasa kuma da za ku zauna ka dame shi da hira kai ta hira kai ta hira in yana ganin mutuncinka ne zai ci gaba da zama a wurin ina faɗa halinka ne balibi da ci gaba faɗa ala su fika an kayan don kuma baka yadda ba an canja sai mu ba da nasu mu ba da misali da albani to in ka cika surutu in yana kamar ni yanzu ina ta masa magana ba zai ce ba zai tashi ba zai dai ringa dariya amma kin yana yi yana so kin yana yana so zai kuma baya so Guda haka yanzu inda zan fusatar da shi na san yadda zai yi sai in ta masa hira in ta masa hira har sai ya ji haushi to amma kamar ni iri na misali muna zaune yanzu naga kayi shiru nayi magana kayi shiru nayi magana a hankali kuma sai in fara jin to ko dai wannan na ni shi ne ko kaza zan yanke shawara ko in tashi ne daga wajen in kuma duk inda za ni sai ka biyo ni kuma ba za ka yi min magana ba ni kuma ba za ka yi maka magana ba sai in ga kuma ka takura ka fara shiga rayuwata misali to mutane kala uku kala uku ne kowanne kuma da sunansa amma wannan ya shiga ya yi going deep into psychology amma ba wannan zan muku ba kawai zan ba ku misali ne akwai dan adam din da yana so in yana magana kai ma ka dinga magana in je yana magana ko labari yake baka so yake ka dinga magana irin wannan mutumin ya ake gane shi shine wanda kai ma kana magana yana magana akwai wata jittar da zaki bata labari zaki bata labari na minti goma to zaki kirga a cikin minti goma nan za iya miki magana minti daya ba wai kuma katsalan da za ta dinga miki ba kina cewa kin ga ko jiya da muka zo makaranta ta ce mhm akai kaza kaza Allah sarki akai kaza to mm-hmm, mm, ana yi da ita tana binki saboda gani take kamar in tai shiru za ki ga kamar ba ta tare da ke to ita ma yawanci in zaki magana haka take in tana magana haka take so amma ana ko wani malami ai za ku akwai malamin da ana magana ya ce ko muku gane bane so yace yanzu kuma in yayi magana an dan yi kabbara an dan ce eh ana girgiza kai yaga ana biye da shi akwai wanda kuma in yaga kayi mutsun za ka yi magana sai ga to kaman za ka rena masa hankali sai ya kaza to irin wannan mijin kun yi fada da shi ko an samu sabani abin da yake so in yazo ya same ki ke shi ne don ba kya jin magana kin tambaye ni za ki je gidan ku kika biya gidan yaki? to abin da yake so da ya shi shiru ba shi amsa ka yi haƙuri ai na zaci to wani kuma baya so da kin ce rufe min baki dama mara kunya kin saba ina magana kina magana to in kika ce zaki mu'amalanci wancan da irin mu'amala wancan ba fa za a wanye lafiya akwai mijin namijin da shi a rayuwarsa baya son yawan dariya a ganin sa yawan dariya reni ne saboda haka in kina so ki fusatar da shi to ki kyankyale masa da dariya walla wani sai ya ce zai daki mace akan dariya wani shi kuma a rayuwarsa zama ba dariya ita ce matsala shi dai a duniya ayi dariya shi dariya ma ta zama masa ɗabi'a karka da tuwai dan yayi dariya dora har cikin zuci kawai ta yi shi dai ya fahimci cewa dan adam kawai yi murmushi yayi fara'a ne yayi murmushi yayi dariya yayi fara'a to in biki san haka baya zaki mu'amalance shi sannan kuma dole mace ta san cewa da namiji take zaune ba da mace ba kun san ita ta taso tana yarinya daga ita sai babarta sai yan uwanta mata a makaranta sai kawayenta mata bata taba zama da namiji ba kuma sai aka zo very close sai ta dinga mu'amalantar sa mu'amalan mace misali shi namiji akwai abin da in aka yi masa shi an kai shi ƙasa an cuce shi amma shi wannan abin aka yi wa mace an ɗaga ta sama kenan kaddara yanzu ni da alaramma sai kowa yana da mata kuma sai zan muna rayuwa a gida ɗaya sai aka yi sa'a alaramma ya ɗan fi aka yi rashin sa'a alaramma ya fi ni wadata ko aka yi sa'a <laughs> misali alaramma ya fi ni wadata da 'yan wayoyinsa masu kyau da komai na ta tsaf tsaf tsaf tsaf ni kuma dai haka dai ake ake dan jalauta rayuwa da motarsa dan Allah matata za ta ji daɗi a zuciyarka in dai mace ta gari ce me za ta ji a zuciyarta kullum in dai bata yi hassada wato to za ta ji ina ma dai ni ma in samu kyawun rayuwa irin ta alaramma to daga nan in macen kirki ce za ta fara tunanin ya kamata wacce irin gudunmawa za ta ban dan in zama kama alaran ma wataƙila wata za ta iya tashi ta tafi gidansu tun suna da wadata ta zamu babanta ko ma kaddara ba baba ba baba da sauki ta iya zuwa gidan yarta ta ce da Allah ina son magana da mai gidanki lafiya lafiya da Allah na so mu tattauna kira bismillah tunda dama muharramin ta ne a wannan lokacin tunda yana auren yarta ko kanwarta shi shi dan Allah taimako nake so a mun mijina ne ba shi da waya nake so a taimaka a sai masa waya ita ta ga kullum mijin wata da waya mijinsa ba ba waya nan kawai kana zaune misali ina zaune kawai sai a aiko min da waya sai bugo min wa wane ce na amu Eh, ai iyali suka zo suka shekarar da suka ce baka da waya shine na siyo na aiko maka ko aikon ce wallahi in nazo sai kin san kin faɗa Waya ce ki faɗa to na ce miki ki je wajen sa ne kuma duk wanda ya tambaye ni wannan wayar fa ba zan ce ga yadda aka yi ta zo ba kuma duk wanda kika ba labari kin kano faɗa karshe in ba a yi wasa ba in ma ya haƙura ya karba bai ce ko wallahi ba a wasa ba wannan waya sai ta janyo muku rigima wata ran ko sha kika yi ba aran waya in kira sai ce o oh, saboda ke kika sa aka sai mun ko shi a wajen namiji wannan gazawa ce amma da ke ce kaddara da a ce sai su mata biyun shi wannan matarsa ba ta da waya wannan matarsa tana da waya sai ya tashi ya tafi wajen kaninsa ko mijin kanwarsa ko wani nasa ne ce dan Allah a siyo matata waya duk wanda ya zo sai ta gaya masa yadda aka yi ce wallahi ai kin ga matarsa wacce ce ta aiko min ko kaya ne yanzu zaki ga kaya mace in dai an aiko mata da kaya gani take duk wanda ya mata ai kauna ce ma ta sa ya mata to wannan a iya abin da ya shafi irin wannan abin kenan to a komai ma walaisar zakaru kal unsa namiji daban mace daban wani lokacin hatta a yanayi yanzu mace matarka za ta zo in za ka fita ka saka kaya sai ka ɗau hula ka sa sai ta kalle ka sai ta ce wannan hula ba ta dace da kayan nan ba ta kayan nan ba ce canja amma insha Allah da za ka canja kaga kana gyaggyarawa kana haka kana gyara gira kana me ta ce me kake wani gyaggyarawa sai ka je mata suna kallon ka ita kuma fa ita cikin su kuma ta gyara ka kai kyau kuma sannan ta zo ta yi maka fada to kai kuma namiji dole ka fahimci cewa mace ce fa dama ɗabi'ar ta ce haka yanzu da za ka fita ba haka ba kuma da shi ma fada ne yayin da shi kuma namiji ba haka yake ba namiji galibi in ya faɗi abinsa ya ce kaza to kawai haka yake nufi akwai wata ka'ida ma'areta kafin mu zuta wajen fahimtar psychology na tsakanin mace da namiji yawanci mace idan tana son abu ko ta bayyana ba ta iya faɗa mace za ta iya son abu ko ta so mutum idan za ta shekara arba'in ana tafiya a haka sai dai a tafi a haka amma dai kafin ta iya buɗe baki ta faɗa ana iyawa amma dai da wahala za ta yawanci mata suna mutuwa da abubuwan da suke so a zukatansu sai dai kawai mai ƙarfin hali ce za ta iya yin ishara ta nuna ko wani abu ka zo da shi gida a matsayinka namiji wani lokacin in dai mace mace ce sosai tana son abin amma sai dai kawai ko dai ta ɗauke shi kawai ya zama nata gani take ta faɗi ta ce tana so ko kuma dai ta maka wata dabara da wani abu da za ka fahimci cewa tana so wata tana iya faɗa ma ba kowace ba shi yasa ibnu abdulbar kamar yadda yake cikin bahajatul majalis wa unsul mujalis yace mace za ta iya kwana arba'in ko shekara arba'in da abu a zuciyarta ba ta faɗa ba amma ba ta iya haƙurin minti arba'in na abin da ba ta so da haka yanzu mace ko mutum ka faɗa an bata son sa sai ka gane a fuska a ce wane ku da yake bayani ka ce hmm, wannan wane to da ganin ta yaba fuska ka san ba a sarar da ko malami ne in ya cika faɗa a wa'azi misali irin faɗan da bata so ko yana yawan faɗan laifuffukanta da an faɗi sunansa wallahi in kana in ka san psychology da ka kalla zaka gane to don haka shi namiji yana da kyau ya fahimci psychology din matarsa ko da bukatarsa take yi bai kamata a ce tilasta ta ya kai ta bango dole sai ta gaya masa da bakin ta ba saboda ta mace ba ta faɗa sai dai in kaga ta faɗa to ta saba wa ɗabi'a yayin da shi kuma namiji sai ya shekara arba'in da abu yana kinsa a zuciyarsa amma ba a taɓa sani ba yayin da kuma abin da yake so baya iya minti arba'in sai ka gane shi shi yasa namiji in da ya so abu to fa shi kenan mace yanzu da za ku zo ku haɗu a nan ba kun haɗu kun yi kwana ashirin kun kusan kwana goma sha nawa ana zuwa ba akwai wacce ba ki taɓa ganin ta ba sai a nan amma ba ki san sunanta ba kuma ba ki tambaye ta ba kowaye bayan wata uku in kun haɗu hai hai za a gaisa in dai ba dama kuna tare ba kuma yanzu nan za ka go koma ta kace ka ce wancan kawai ya ce ni ba kawata ba ce mutunci muke kawai yayin da shi kuma namiji sai su haɗu da mutum su rabu su shekara nawa bai san sunansa ba bai san a inda yake ba bai san inda ya san shi ba amma kai in ka ga yadda suke mu'amala su da sun san juna wani fa kawai a masallaci kuke haɗuwa a masallaci kuke haɗuwa amma kawai da an nuno shi a talabijin sai ka ce da abokin a wannan fa abokina ne ya da ita kuma mace ba ta wannan jajiba jajiban yawanci mace in ba ta son abu za ta iya gaya maka akwai mutumin da jiya nake karanta wani labari abin ya bani tausayi kuma ya burge ni na ji daɗin sa. wani bawan Allah ne a Saudiya yana tafiya tsoho ne tukun kawai sai ya faɗi yana faduwa a bakin ti a kan akan abun nan akan akan titi kawai sai Allah ya sa wasu suka gani sai suka yi waya zuwa motar asibiti 998 ne ina jin in ka buga a waya ka kawai za a ɗauka da kayi sai ka faɗi wajen da kake ko daga ina ne kan mintuna an zo shi ke aka kawo ambulance aka sa bawo Allah nan aka tafi tsoho ne tukub ya tsufa ana zuwa aka sa masa oxygen ana sa masa oxygen aka shigar da shi ICU intensive care unit ana shigar da shi to mai duba shi. sai suka duba jikinsa sai suka ga wata 'yar walet a cikin walet ɗin sai suka ga sunan wani ɗansa soja da nambarsa kawai sai aka yi maza aka buga masa ana buga masa aka ce kai maza maza ka taho ga mahaifinka a cikin halin kaka na kayi sai kwaye garzayo kan ka ce mai wannan bayan mintuna sai ya zo yana zuwa ga yanayin eh, abin nan ten relievers allurori da aka yi masa na relieving pen da kuma ga oxygen ga komai shi wannan tsohon yana hango shi ya miko masa hannu yana kama hannunsa ya runguma hannunsa haka ya dinga shafa masa kai yana ta dan abin nan ɗansa a haka a haka a haka yana ta kuka kuma yana hawaye shi dan har ba a daɗe ba sai uban ya cika sai da ya cika alhamdulillah sai ji ya ce da nurse in charge wacce take aiki ya ce wai waye wannan ne ya tambaye ta ce da Allah wai waye wannan mutum sai ta zaci ko kamar ya fita daga hayyacin sai ta ce kamar yaya waye ce wallahi ban san shi ba kawai ne da kin buga min waya kin ce babanka yana cikin wani yanayi kin ce amma dai ina tuna na gamu da wani tsoho a cikin damuwa na bashi lamba ta da sunana na ce in yana in ya samu matsala ko wani abu ya sa a kira ni to ina jin shi ne sai ta ɗauko masa wadatin sai ta nuna masa sai gani ya ce farai wannan bawan Allah ne ta ce a'a ba wanda wani ce wallahi ban san shi ba in mace ce ko ta zo wajen sai ta fara tambayoyi tukunna tukunna ya aka yi ta ina aka yi kaza to in kin san yadda namiji yake to kada ki ga namiji yana yawan doki ki dauka cewa dokin nan naki da yake watakila zai dore har abada shi kokari ki gane me abin da yake so wanda zai iya dorewa har abada sai ya tafi da dokin amma in kika ce shi kenan ko ba ki fahimci psychology din sa kawai ki kyale shi a cikin tafiya a haka sanda kike fresh lokacin da aka kage kina amarya a lokacin ai yana dan shayin ki bai san abin amma kuma daga baya lokacin da ya gama gane ko ce ce ke to kuma sai ki salance a cikin zuciyarsa in kika salance kuma ko ko ko ko ko shayi ne kake sha yana kucewa kana jin kuma kin yana ƙara fita kana ƙara koshi abinci yana ƙara ginsaka kana koshi abinci yana ginsaka har zuwa lokacin da zaki zo ki zama kamar kanwarsa a cikin gida in ya kalle ki baya jin sha'awa dole kafin a kai zuwa lokacin da zaki iya jan ta ta sai kin hada da kanikanci da ake za ji motsi kaɗan kuma ya gama ta kuma koma an ce yan gari kaza sun fi iya bada magani ya za a yi ne ai a samu kaza kaga ana ta juna juna ana ta haɗe haɗe wani lokacin kuma ba kowace mace ce take bukatar wannan ba akwai matar da shi natural in ta kara applying wani abu ma domin ta sake abin nan din kanta ta canja wa kanta yanayi to wata kila kuma za ta koma yanayin da shi mijin ba ta ƙara mishi komai ba su abin da ya fi dacewa shine know your psychology yanzu a saudiya za ka yi aure kafin kai aure in kana so akwai agency wanda yake na consultation agency ne akwai chartered the expert akan psychology na maza da mata to mace za ta je wajen matan a sata a kwamfuta a auna ta a auna an map ɗinta a ga yadda take ga abin da take so ga abin da ba ta so a mata tambayoyi a ba form ta cike shi ma namijin zai je in an tashi sai a zo a yi mare ɗin wa'annan data ɗin in aka yi marayin sai a ga to menene abin da zai fi zama saurin hargitsa su da sa su faɗa in aka gane sai a yi listin sai a ce to ke kin san da haka kin san da kaza to ga abubuwan da zaki kiyaye kai ma ga abubuwan da zaka kiyaye kuma nan gaba in dai suka dawo wajen consultant din da ya gansu kafin aure ko faɗa suka cikin ɗan mintuna ya shirya su mun je mun gani da idanuwanmu mun zauna da chartered expert waɗanda suka kware wajen raba matsala in abu ya faru akwai lokacin da aka yi a madina muka yi wata diploma a kan eh, halin mashakin yadda ake solving problems na masu aure in ka gansu yadda ka san tsafi suke yi wallahi za su sai ku ku kirkiri matsala ku misali ku ba da misalin matsala kaza da ta faru sai ku ba da matsala sai ku ga yadda za su yi treating din matsala saboda sun san psychology din cikin lokaci kaɗan sai ka ga abin nan Ke sa ko da a waje ne ko cikin za ki zaki ga wacce kika fi so ita ce wacce ta fi sanin ai akwai kawace da zarakin da zarar an bata miki rai ko mijinki ne ya bata miki rai ita zaki samu ki gayawa kina kuka ita ma tana kuka saboda tana gaya miki abin da kike so ne ita kuma ta san zuciyarki tana mu'amalanta zuciyarki to ke ma akwai abin da in mijinki ya san zaki masa nasiha to ba wanda zai fara gaya wa in ba ce ba ƙa'ida ta bakwai kuma ka'ida ta bakwai aya ce ta alqur'ani Allah subhanahu wa yana cewa wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf ki sani cewa idan miji ya aure ki to kan ki kaddara cewa ya aure ki ne fa saboda ya tallafa wa rayuwarki in za ki wannan tunanin to ke ma kuma kina zaune da shi ne don ki tallafa wa rayuwarsa yadda kike so ki sami dividend na zama a gidan miji to kuma you must pay it kamar yadda kika san ba ki je kanti kawai ki ga ana sai da cosmetic ki kwaso ki ba su kuɗi ba to haka rayuwar aure ita ma is reciprocal reciprocal shine yi mun maka da haka in ke mai san fara'a ce da murmushi to ki zama mai fara'a da murmushi amma ba za ki zo ki daure min fuska kuma ki ce ni ma miki murmushi ba wallahi ba za ta yi ba to sadaka zan baki murmushin shi kenan kuma kina wata ta ba zan ba ki jiki ba ki ci fuskar ki dan haka ku gane wannan cewa yadda Allah ya ce kuna da haƙƙi a ƙarƙashin mu to muwa muna da haƙƙi a ƙarƙashin ku wala hunna mithlu ladhi alayhinna bil ma'ruf an fahimci wannan ko sai ka'ida ta tara a ka'ida ta takwas idan za ki kalli mijinki ki dinga kallon spiritual part of him Mozan yadda kike kallon physical part of him saboda da yawa mutane they are spiritually okay ba su da wani spiritual problem mutum ne zaki ki gan talaka ba shi da kuɗin da zai sai sutura mai kyau amma a cikin zuciyarsa yana da son wanka da tsafta to in har mijinki haka yake wallahi daidai yake ko kira ma ya wanda yake da kyale akwai wani namijin da in ya tashi zai fita fa baya son taba ruwa ba rashin lafiyar ba ko ba zai dan sa soso ya wanke nan ya wanke hammatar ya dan sa tawul ya goge ya dau turare ya fesa ya dau kaya ya sha wanka ya dauke ko mijinki kullun sai ya tsaftace kansa ya ba shi da kuɗin da zai sai abin nan ma abin goge baki ake ce masa toothpaste sai dai ya dau asuwaki ko ya dandaka gawayi ya goge amma ba ki taba san shan bakin sa ki ba akwai mutumin da shi dawisu ne a waje in ya dawo gida kuma sai da ce ungulu matarsa kullum sai ta toshe hancinta ta dinga numfashi ta baki in ya fita ma ta yi kaki ta yi kakinsa ta ji tana jin warinsa ƙanshinsa ta ke to to ke dinga kallon me a cikin zuciyarsa fiye da me a abin akwai mamajin da bai iya magana ba in ya kwaba miki magana kamar kamar ki nitse saboda kunya ko rashin daɗi amma kuma yana da kyakkyawan zuciya duk wacce ta auruwa fa sai ta yi haƙuri wawa zai so ya taimake ka shi a zuciyarsa akwai nagarta amma aikinsa kuma yawanci baya iya yin nagarin akwai mijin da kullum bari ne da shi in dai zaki dan aje shayi ko ki aje ruwa in ya zo kafin ya tsallake shi karaf sai ki ji ya zubar da su kuma bai sani ba shi ma to kake ce wai zaki dinga fushi akan yafiya bari ki dinga masa addu'a kuma sai ki dinga ebe kayayyakin ki in ana hiran miji nagar sai ki dauko nagartarsa a zuciyarsa ba so yake bata miki kafet ba wani kuma namijin yana da larura ta yawun bacci inda zai kwanta sai ya jika miki fulo amma shi ba haka yake so ba to inda kin yadda zaki ki gyara wannan ya ki gyaruwa to in kika yi concentrating akan wannan matsalar za ta janyo miki ki ga gaba ɗaya baki da miji kuma alhali spiritually mijin naki ba shi da matsala akwai mijin da yana da masifa masifar ne in ya dinga sababi sai ya sati yana sauri, amma kuma yana da haƙuri da tausayi to in kin yi kin yi masifar ta ki gyaruwa ki ringa tuno haƙurin da ya fara masifa sai ki tuno kuma irin haƙurin da yake yi sai ki ga to tun dai ba komai in ya gama ai za a zo wajen haƙurin kuma da wuya ga Allah ya hada wa mutum abu biyu marasa kyau a ce zuciyarsa ba kyau filinsa yana da kyau to inda zaki tuno positive positive aspect na mutum to zaki ga baki da damuwa da tashin hankali yanzu duka da muke ta faɗa mu ce alhamdulillah mu ba mu da matsala kuma wallahi ba mu da matsala a cikin gidan mu ni na yi aure shekara goma zuwa yanzu ba taɓa raba ni faɗa da matata ba kuma dozumin wai cewa ne nake auren macen da ta kowa eh a waje na ta kowa ba wata mace da ta kai mata ta a gona amma inda za a zo a yi kwarya ta wasu ina samu wasu matan da suka fi wanda kowa alƙirdu fi aini ummihi ghazal to amma ni abin da na sani shine kallo positive abubuwa sai ma su mantar da kai akwai wani negative abu saboda ba dan adam din da ba shi da negative abu ko kowa ya shi ke ma din da kike ganin gazawarsa a wani waje shi ma yana ganin gazawarki a wani waje abin da yasa ya haƙura ya danne shi zai sa kike ma ki danne ki haƙuri to mu dinga kallon niyyar mutum da zuciyarsa ko da misali za a yi wani abu ki ce ya zagi iyayenki in ya zo ya miki rasuwa akan cewa wallahi tallahi ba zagin iyayenki ba to ta yi bai iya magana bane ya faɗi wani abin da yake nuni da zagin amma ba zagi ba na akwai sanda mutum zai faɗi kalma amma aka bincika shi ba haka yake nufi ba yanzu wata kaka ta zo ta saka ta jikanta a gaba tana kuka tana cewa bata san cewa haka yake da rashin albarka ba baba me yi waya ashe 'ya'yan ne 'ya'yansa ɗan yara ne aka 'yan shekara hudu biyar shida to sun je gidanta suna ta gudu suna ta tsallake ta suna ta tsokanarta shine tai tai su daina sai suka fi daina to ta su ma sun ga tana kokarin su shine sai sai ta ce da ɗaya daga cikin yaran ta ce na san dai ba ni da daraja a idan ku ban kai darajar dabino ba sai yarinya ta ce la ni wallahi kin kai darajar dabino biyar a waje na wai shine ta fashe da kuka yanzu duk girman ta a matsayin ta na kaka darajar dabino biyar to amma ita yarinya aka take ni ai ba haka take ni ba wato wani lokacin kuma uzuri zai iya samu mutum ya abu shi ba haka yake ba akwai mutumin da Sheikh Khalid sab yana ba da labari ya ce mutumin da mahaifiyarsa ce ba ta da lafiya to a ƙauye yake zaune ƙauyen ƙauyuka ne da yawa suka haɗu suka yi masallacin juma'a a ƙauye ɗaya sai su dinga zuwa makwabta a nan suke sallar juma'a to don haka duk ran juma'a kusan families families da suke gefen ƙauyukan sukan taru in kana son abu to sai ka bari sai ranar juma'a lokacin kowa ya taru to sai ranar juma'a tana kwance sai likitoci suka ba da ashwarar cewa wannan rayuwarta ba za ta daɗe ba kusan kwaf ɗin ba shi da yawa duk ma ana zaton tun alhamis za ta Allah da ya sa har ta kai juma'a saboda haka da aka zo aka yi sallar juma'a ana irin da sallar juma'a sai ta ce salamu alaikum jama'a da Allah mahaifiyata tana kwance ba lafiya ana sa ran za ta iya mutuwa a kowane lokaci barka da Allah ina so a taimaka a dan jira saboda kar a yi ka a tafi saboda a samu jana'izar ta a samu mutane da yawa mutane suka ta jira har la'asar baba bata mutu ba <laughs> idan eh, kuma uwa tana cewa an sanar a microphone cewa ana jiran ta hudu ana irin da sallar aka zai ce da Allah ba'a dai a jira zuwa magariba mu gani ko Allah zai sa ta cika saboda mu haɗa ta a yau binne ta babu sai sai tsawon rai ashe ita abin ya dame ta sai da magariba dai mutane suka gaji suka ce to shikenan da Allah ka yi hakuri to ba a san ransa ba dai suka watsi sai ta warke kuma shikenan sai ta daina kula shi wai ashe ba ta san makiyinta bane yanzu har Allah Allah yake yi ta mutu <laughs> shi ko ba haka yake nufi ba shi abin da yake nufi gata ma so ya mata to inda ta kula da zuciyarsa ba za ta daina kula shi ba suna ba da labari cewa wata rana amma shi ma wannan ba labarin gaskiya bane gaskiya nake gaya muku kada Allah ya kama ni da laifi a ce na muku ƙarya darasin da ke so mu ɗauka na cikin wani wai mafarauci ne yana tafiya a jeji sai ya ga wani dabba da ake sai masa abdob ya sunan abdobbu ne kurege ko shi kuma dama ya shahara da wauta ana ba da a tatsuniyar laraba ana cewa yana da wauta wawa ne to shi wannan dabbu din ya taho kawai sai ya fada cikin tarko yayye ya cire ya kasa yayye duniyar nan ya cire tarkon ya ci ruwa to kawai sai sai wannan mafaraucin ya zo yana zuwa sai ya danna tarkon sai ya daga kafar wannan dabbun sai dabbun ya fita daga tarkon shi kuma dabbun sai ga bai ga masoyi a duniya irin wannan mutumin ba shi kenan shi kuma farauci wata rana ya zo ya zauna a bakin wata bishiya yana bacci yana gyangyaɗi a jikin bishiya kawai sai babu ya zo gifta sai ce ai wannan masoyina ne ne kaunata ne wanda ya cece ni daga halaka sai ya matso kawai sai ya ga wani kuda ya hau kan hancin wannan mafarauci ya to ya to zai idan sai ce ai ko wallahi kuda ƙaryarka baka isa ka cutar da wanda ya kaunace ni ya so da ba kawai sai ya tafi ya sungumo dutse yana zuwa sai ta fuska wannan masoyi nasa kwaram kake ji ya kashe shi <laughs> yanzu wannan me yasa ya kashe shi kauna zo da aka kema in kina a wurin wawa sai ki taka tsantsan kake je garin ba komai yayi miki zaki zarge shi ba ita kuma wauta yawanci jarrabawa ce tukunna ma asali mun san wauta kun san ba kowane mutum ne yake tsaye haka nan ba akwai wanda shi ma wallahi ya san wawa ne shi akwai wawa akwai sakare akwai dolu akwai gabu akwai gabutari akwai shashasha akwai sauna akwai sususu akwai sabalikita akwai safotima kiban dojar akwai haka haka akwai sahuru mun faɗi goma sha nawa kenan eh dozin ɗaya ko to kuma kowa akwai yanayinsa akwai wanda shi nutsuwa ce ba shi da shi ita amma yana da ilimi yana da addini akwai kaunar a cikin zuciyarsa to in kika fahimci haka yake sai ki dinga bi a sannu ki dinga zama da shi haka akwai mijin da duk sanda ya fita sai ya sai sa ya yake kafin ya dawo wata <laughs> ba ku sani ba kuma wallahi ba komai ba kawai shi haka halittarsa take to amma ko wanda in dai har wandan sai yaki to ya kamata a zargi shi a tume shi a akai wannan shi saboda yana da nutsuwa akwai mijin da in dai ya samu kuɗi sai dai ki karɓa kuɗin in ba haka ba in biki karɓe kin tsaya an kula da yadda za a kashe kuɗin ba shikenan sai ayi ba ayya ba godiya sai a tashi ba waina ba wuri amma in kina kula da shi amma akwai mijin da yake rutsatsi baya bukatar ki kula da shi in ya gama kin cika tsananta masa to ba zai fara abin nan ko rigima da muke samu cases da yawa ana kawo mana ko satin nan sai da wata ta kawo min wannan kes din daga wata uwa duniya ba ma san ta ba ta ce ita matsalar mijinta shine wai yanzu wai ya fita kasuwa wai in ta masa text ka ko office ka je lafiya sai kenan sai cibi ya zama kari wai ki zo ki ce masa i love you ma kawai sai ya dinga ganin ke wata ai iska ai iska ce <laughs> to dole sai kin ce mai i sai ki nemi wata hanyar da zaki bi ki gamsar shi kamar soja yake a cikin gida ba wai yana nufin sojoji haka to kasan shi soja aiki da cika ne baya san wasa to shi akwai yadda ake wannan mun koma baya a fahimin nafsiyar ake treating irin wannan cases din in kina da irin wannan matsalar ki samu wani masanin psychology ko wani wanda ya damu da harkar zamantakewa ki nemi shawara ya za a yi a warware wannan sai ka'ida ta tara ka'ida ta tara ma na yi azabi na fahimta kad yakunu ahmakan aw safihan fi saubir rashidin al-uqala ta yi ya zama wawa ne ko gabo ne ko soko ne amma kuma za ki gan shi da komai nasa na masu hankali shi ma yana da hankali amma dai yana da ɗan damuwa kaɗan yana da wani psychiatric problem da akwai wanda zai zo kawai ta baki labarin wata mace kuma shi ba sarta yake ba rashin hikima ne da dabara ma kika samu makirin namiji in yana so ma sai ya share kawai ya mazi irin yadda ake faɗa din nan ba ma za ki san me ke faruwa ba wataƙila san da za a yi miki illa sai dai a yi miki kawai to wani lokacin ma dan samu mai dan maganar ya fi dan an ce as-sakitu shaytan as-sakitu an al-haqqi akhras wato wanda zaka ga yayi shiru wani lokacin sharrin sa ya fi sharri wanda zai yi magana galibi ƙa'ida ta goma kullum idan kina so ki yi ki evaluating ɗin zaman aurenki kun san muna yi amma dai mu san muna yi ba yau da za ki ɗau takarda ki ga shekara ki nawa da yin aure misali ni na yi aure 2006 tara ga watan july 2006 tara ga watan Julai 2016 shekara goma kenan sun da na aure ina da shekara na ina da shekara kaza ba dai faɗa zan ba kan yanzu kuma ina da shekara kaza da akwai yan surku yanzu kuma ina da shekara kaza a cikin shekara goma nan su nawa muka taɓa sabawa sabanin da ba zan taɓa manta da shi ba da matata kaddara? na samu sakamako na rubuta su nawa ne na yi wa matata abu farin cikin da saboda farin ciki sai da ta yi kuka ko kuma ta ma ga a duniya yanzu dama haka nake zan iya mata wannan alherin kaddara na samu sakamako sai auna wanne ya fi yawa sai ga to ni ya hali na yake dama da mutane dama haka nake wa mutane ko kuma dai dan ita matata ce haka zan iya evaluating to abin da ya kamata ka yi shine me kai ba me akai yi maka ba wata kawai za ta zauna sai ta ce da mijinta yau fa shekarar uku da aure amma ko ka bani kyautar shekara uku a'a ce za samu kyauta ki bashi ki ce ina munnar shekara uku misali ba wai ke ce za ce wai wai wai yanzu dan Allah ko ma kyauta ba za ka bani ba a'a sai zaki ce har kyauta na baka ka karba in dai kina son zaman lafiya kuma kina so gidanki ya ginu akan rige-rige wajen alheri to ki dinga tunanin ke me kika yi masa ki kaddara a satin nan kyautatawa nawa kika yi masa bata rai nawa kika yi masa in kika kin kyautata masa so biyar bacin rai so biyu kice gaskiya yayi kaɗan kyautata wannan in Allah ya da next week I will try my best ya zanto kyautatawa ta yi ta yi overweight din munanawa to shine sai kiga kullum mijinki ya bacci ma baya kusa da ke yana nisan ɗinki yana kuka saboda ya rasa a baba akwai mijin nan ya sa gaban sa ya tafi fa wallahi ya manta da matar sai kuma ya sake dawo mata suka yi masa waya damin sa take saboda to dama ita kullun request request request kai baka bai kai min kaza ba wai ba za ka yi min kaza ba ni fa baka min kaza ni fa mai katan kaza ce ni yadda ka san mage haka nake son jiki ne da ni kuma so nawa kika yi masa abin da masu son jiki suke so a musu a to inda kina so ki kamata dinu tuda. an fahimci wannan ka'idar mu ce ta sai ka'ida ta goma sha ɗaya namiji yana son bajinta to ba shi dama ya miki bajinta da haka ki mai da shi uba in kika mai da shi uba za ki same shi mafi alherin mace wanda ka'idar uba shine idan baban mutum yana masa faɗa ko ba daidai bane ba baya tanka masa to dan Allah ke ma tsoron Allah idan mijinki ya same ki ce kina da matsala to ki gode wa Allah yau za a ga kin samu damar da za a gaya miki abin da za ki gyara yau kusan wata nawa ina ce miki ki gaya min cewa shinkafar mu buhu ɗaya kwana nawa take mana amma har yanzu kin kici gaya mana wannan yana nuna rashin ki da tattalin arziki na gida kanki ce to shi kenan dama ai haka kuke maza ka kawo mutum abu ka dinga ididdiga sai ka zo ka dinga kirga ko ka gaya nawa zan dinga za ki iya gaya babanki haka amma in kika gaya masa in shi ya zalunce ki Allah ba zai bashi haka ba ana nan next in kika zo kika ce masa na yi lissafin nan na ga kullum muna dafa kwano ɗaya idan da kaza in ba kaza kuma muna dafa kaza wataƙila in shi ya zalunce ki ma da kansa zai ga bai kyauta ba wallahi in kin gaya mai na farko in kin zo gaya mai na biyu zai ce ke dan Allah daga wasa kuma haba dan Allah to an wuce wajen fa shikenan an gama ran da ya zo zai kare miki fada in ya gama ya gama komai kika tabbatar ana cikin nutsuwa sai ki dawo wajen sa ce masa ran nan da kai min magana dan dai ba na so in tanka mani amma ka ji uzuri na ai ko mahaifinki ne haka kike masa kuma isna'ihu umman ki mai da shi uwa uwa ita ce wacce din rigima da matsala ita kike dawo ci gayawa shi ma kakki zaton cewa zai tona miki asiri duk matsalar ki ki zo ki dinga gaya masa shi kuma namiji in kina gaya masa matsala sai ya ɗauka cewa duk duniya kin mai da shi baki da kamarsa ko da kina gaya mahaifiyar ta ki dinga gaya masa sai ni kan ina dan fuskantar wata matsala tsakanina da ubangiji na ko tsakanina da abokan zamana dan Allah ba ni shawara wa akan kuma ki ɗauke shi ɗan uwa domin in kika sa'a in har ya fahimci cewa kin mai da shi uba to abin da yake wa mahaifinsa na kyautatawa sai kiga ce ma yana miki abin da yake wa mahaifiyarsa na kyautatawa sai ya miki abin da yake wa ɗan uwansa na kyautatawa sai ya miki ki mai da shi aboki aboki shine wanda kullum ta Allah baya jin nauyin wanda yake tare da shi yanzu ni nan na haɗu da abokina a daren ma kila hirar da zamu ba za mu iya yi da ba zan iya yi a gaban ku ba shi sai ya san wani abu na da wata matsala ta amma watakila a gida na ma ba lallai a sani ba shi yasa za ga mutum yana so ya ƙara aure amma baya iya gaya matarsa amma yana iya gaya wa abokanansa da yawa maza su suna da matsala da su amma ba sa iya gaya wa matar amma in ya sai ce dan Allah ne wancan har sai ta zan kullo mata wallahi kuma bata sani ba ta ta amma in kika nuna masa abokin ki ne wata ma ki dinga gaya masa hello my friend a cikin gida ke eh, ni ne abokin naki yi eh mana in ya ji haushi ma ya fushi ka ce wallahi sai ne kai fushi kai abokina ne yau aboki nake so ne da kai ki masa irin abin da kike wa kawaye irin yadda aboki yake wa abokinsa tun baya so tun baya so har abin ya zame masa jiki da aka ki ɗauke shi a matsayin aboki sai ki samu irin soyayyar da yake wa abokai kuma sannan ki mutunta shi a matsayin miji kada ki je yana mijinki kina ganin kamar matar ki ne shi in zai fita wai sai ya tambaye ki wai in ya je waje bai gaya miki ba wai yayi laifi kenan to yaushe kika zama haka kuma ko sanda za a yi ɗaurin auren sai da aka yi sharaɗi ai ba a yi sharaɗi ba kaida ta goma sha biyu ki dinga karfafa masa gwiwa kuma kina ɗaukarsa a matsayin wanda ya fi kowa sai ya fi kowa misali in babur ne da shi ba shi da mota kada ki dinga nuna ki akan cewa shi ya gaza ba shi da mota ko zuwa ya ya dan hada tai da gwiwa yana cewa kai ki hakuri wallahi da ina da mota da a mota zan dinga kai ki wajen karatu nan ki ce la mota kuma to masu motan ma ba sa riga zuwa ba kana bin kudin mota ba zai ji karfin gwiwa a zuciyarsa zai tabbatar da yana da mata kai ya zo ya ce miki dan wani kawai jarraba ki zai ce wallahi da ina da mota da na kai ki ce i wallahi <laughs> sai ki tashi kamar zai kuka <laughs> ba a ba a ga miji haka in ya miki haka ce ne kai wallahi kana da abin da yafi mota wani an zo ya kawo miki sallah ta zo ya kaddama miki da kayan sallah ce to ki hakuri ko ya kun sa wanda su kudin suke so a basu su je su siya da kan sai ka naira dubu ashirin ya ce gashi dan Allah ku yi hakuri ke da 'ya'yanki wallahi na so a ce ina da kuɗin da ya ba kaka ce ba komai ba komai dama dai na zaci abin zai dan abin nan ne kaga wancan dubu ɗari mijin ta ya bata to kin kashe masa gwiwa kuma wallahi ya dinga jin haushin ki kenan kuma ba zai taba jin daɗin kuɗin da ya ki ba kuma duk inda ya ga kayan ba su yi basa ba sai ya dan abin nan amma in ya ka dubu ashirin ta ce to ina ne su da aka ba su dubu ɗarin dai ba rufe tsaraici suka yi ba to ai mu daɗin ta ma mu in muka sa kayan a ce ba su yi mana kyau ba mana mu suna yi mana kyau sai ji karfin gwiwa to wataƙila inda wata dubu goma ma ya ce kai na kwamanta kin ga unga wannan ƙara sai ki dinga ganin ana ta zaƙulo kuɗaɗen so don haka ki encouraging ɗinsa ina fata an gane kuni lahu afdala rafiqa ka'ida ta goma sha uku ki iya baki kokarin ki ko in baki kadai ce a wajen sa ba kina da kishiya ko baki da kishiya ki kokari ki gano me ya fi so sai ki zama kin fi da wato kin zama ke ce mafi dacewar abokanansa yanzu duk sanda aboki zai tafiya yana duba wanda zai fi sanya tafiyar shi ne za a ka'ida ta ba na ɗauka kowa a mota ta na taho ni kaɗai nake tafiya ko ka tsaye da ni ɗauke ka ba zan ɗauke ka ba sai in kai abokina ne ko in na san in mun tafi za kalla za ka ƙari da ni ko zan ƙari da kai ko kuma kalla ba za ka yi min fitina ba yanzu na zo zan tafi abuja ko zan tafi kaduna wani zai ce min malam yaushe za ka yi tafiya ni da allah ina so zan bi ka in na san za ka bi ni ba ba zan gaya maka zan yi tafiya ba shi kenan in tafiya ta saboda wanda ka shiga mota da shi da ka kunna kaset sai ce dan canja mana da Allah shi ba ruwansa da abin da kake so shi abin da yake so da ka kunna AC sai ce da Allah dan rage AC nan kuna tafi da shi sai ya daga waya dan rage sautin nan da Allah to ni Allah naga haka kake gobe ba zan ƙara tafiya waye ya amma akwai wanda zai takura wa kansa dan ka ji daɗi wani da ya zo gidanka ko ya zo ɗakinka baka da dan wani turare dan Allah da ka ka masa turare ya zai sa dan Allah ko zaka bar shi in tafi da shi ya ga wani littafi mai kyau da Allah wannan littafin kana da wani ko tafi da shi wani kuma kana jin nauyin ba za ka iya ce masa haka ba ko mace ce in tafi haka wallahi miji ya fi so ya je wajen wacce ba za ta yi masa haka ba to ki yi kokari ki gano me mijin baya so sai ki guji abin da baya so dan ki zama ke ce wacce tafi a wajensa kar ki zo ki ta cewa kishi yake ta kwace miki shi me ya faru ne tsakanin ummu na Aisha da Hafsa da, da kuma Mariya alkiftiya Allah ya kare da a gare su baki da ita mariya duk sanda manzon Allah sama ya zo dakin ta in zai fita sai ta daidaici zai fita sai ya rasulullah fita za a yi ne ce ito ina da wani zuma ta san annabi yana son zuma sai manzon Allah ya zo na ta kama ya zuma sai ta dinga bashi yana rasa a hankali sai na Aisha da Hafsa suka fahimci manzon Allah ya yana dadewa in ya je wajen mariya sai da suka gano cewa zuma yake sha a ɗakin to su kuma ba su da zuma da su ma ya su dinga zaunar da shi to tun da ba kuɗi ya za a yi kawai su hana shi shan zuman nan sai suka ce to abin da za a yi kawai in ya fito daga ɗakin sa ya zo ɗakin ki ce ya rike jin wani wani ƙanshi mara daɗi ne in manzon Allah ya ji ba ya ce ko ka sha tsohon zuma ne idan ya ce ya sha tsohon zuma ka ce to shi yasa to zai ce ya daina sha saboda baya son a ji wani abu mara daɗi a tare da shi suka yi masa haka ƙarshe manzon Allah ya ce mata to kakki ƙara kakki gaya mu kowa na daina sha in ya zo wajen Mariya ta ce ga tsohon zuma sai ce a'a na koshi to a takaice dai ko ba komai ta yi zuciyarsa in kina so mijinki ya dinga cin abincin ki to ki dinga yin abin da yake so ba abin da kike so ba wata ita mai yawa wake da shinkafa ce wai sai ta ce wai dole in ta masa wake da shinkafa sai ya so shi kuma ba haka yake so ba in ya ce miki shi kullum ba yake so gari to ki dinga masa gari in cikin sai kumbure shi ya janyo an fahimta ko kuni lahu afdala rafiqa Allah ya sa ki gani ki rike kuma daddan da ke nake sannan sai na goma sha hudu wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al ismi wal 'udwan ku yi kokari ku gina rayuwarku akan taimakawa juna wajen bautar Allah kuma duk abin da yake sako ne kar ku yarda ku haɗu akan aikata sako in ma ya je ya shiryo wani dil ana so a yi wani sako ki yi kokari ba gwale shi zaki ba ki yi kokari ki bi tafarki madaidaici ki fahimtar da shi ya zanto in kin ga zai wani aikin alheri ki dinga yunkurin sa shi kina sa shi kina sa shi kina sa shi har zuwa lokacin da zaki ga a sanadiyyarki ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan ka'idar sai ka'ida ta goma sha biyar wannan tana da amfani kuma tana da muhimmanci a ba dukkan abin da ya dace da wani gida ne zai dace da gidanki ba na ce ku rike na ce da wani abu ku rike min shi a can baya to ga mahallin sa abin da nake nufi shine za ku iya zuwa kun haɗu a makaranta ko a biki wata ta ce miki ainihin jiyar da nake da mijina aini ga yadda nake da mijina gashi gashi gashi sai ki ce to ai ke ma allambar sai kin yi wa mijinki haka to wataƙila wani in yi rawa aka ba shi kuɗi wani ɗan karan duka zai sha ko ba ku misali na taɓa ba ku wani misali amma bari maimaita muku suna ba da labari suna cewa wata mata ce suka haɗu da ƴan uwanta mata a wajen taro sai suka ga duk abin da take so shi mijinta yake mata kuma bayan nan soyayya ba kama kafar yaro. lafiya lau suke zaune da ita da mijinta kuma mijinta ita wai tunanin ma wai a ce za a yi da an yi magana kishiya ta ce to ayo mana ta san ba za a taɓa yi ba har abada to shine wata ran dai mata suka tare suka ce wajen Allah me ke faruwa ne a gidanki ne muka ga kin nutsuwa ke da mijinki kamar abokanai kamar ɗan uwa kamar wa wata ran kamar ke ce yar wata ran kamar shine wan wata ran kamar shine baban wata ran kamar ke ce baban shi haka ake rayuwa sai ta ce to bari ba ku sirrin ta ce mijina na lura yana da wata ɗabi'a ta yawan kashe-kashen kuɗi kuma yana sai da ɗan kunnaye da sarkoki na zinariya da azurfa da komai da komai ta ce to sai kawai tsoro ya shiga zuciyata na ga kuɗin nan dai in ya kashe mu yake kashewa kuma ina jin tsoron canjawar yanayi da zamani da haka sai zan ji sanda mijina ya je kasuwa ya saro kaya in ya zo da ƴan kunnayen nan da gwalagwalan nan sai in ɗau ɗaya biyu ko a gaban sa ne ma sai in ɗauka sai ya ga kamar kyauta zan da shi shi kuma baya damuwa ta ce amma ba ba salwantarwa nake ba zuwa nake in ajiye in boye ta ce ina ta tarawa ina ta tarawa ni kaina ban san me zan yi da su ba ta ce sai da na tara Sarkoki, da 'yan kunnaye da awarwaraye da Zubaye, da munduwa da me da kwandage duka na gwalagwalai da azurfa da yawan su ni kansa ba san iyakarsa ba ta ce to wata rana kawai sai na fahimci mijina ya shiga cikin wani yanayi kullum cikin tunani wata ran ina ganin ma har kwalla yake tace to na fahimci baya son yawan matsi na fahimci yana kwalla sai in tafi sai na ga ya daina kwalla saboda ni ma na nazo kukan zan ta ce ran nan dai sai na zaunar da shi na ce dan Allah ka gaya min me ke damu ka yace a'a ba kafa da kamata fa ta ce na masa kuka to baya son kuma ya na kuka ta ce to kawai sai ya ce min to zan faɗa miki amma ba ki iya min magani ta ce ka faɗa sai ce na samu kare arziki ne kin ji kin ji kin ji kin ji inda na rasa na. kuma yanzu haka ma gidanmu na sa shi a kasuwa to shine kullum nake damuwar makoman mu da ni da iyali sai ta ce yanzu wannan shine abin da ya dame ka sai mama ke ce a'a kike cewa dan wannan sai ta ce to ai ni zan zan maganta maka abin Allah ya maganta maka ta hanya ta sai kamar hauka ce sai kawai ta tafi tana yangarta tana sa tana masa dariya kawai sai ga ta tazo da fante ka kasuwa ta dire masa ta ce buɗe ka gani yana buɗewa ya tashi zai zabura ya zabura ta riƙe shi ta zaunar da shi ta ce kana tunawa na kan ɗauki kaza ɗau kaza ɗau kaza ya ce ta ce to wallahi tsoron irin wannan ranar na ce ji dama kuma ni ina ta tunanin ko in siyar in yi wani abin da kuɗin to dama ka ne ɗauki ka je ka yi abin da za ka yi sai ya je ya zanto abin da ya samu ma ya fi jarinsa na da to shi ne ya fashe da kuka ya ce to ina so ki gaya min a rayuwa me kike so in miki sakamakon wannan abin tace ba za ka iya ba yace wallahi ko me in rayuwa ta ce zan baki tace so nake karkamin kishi ya ce to mu rubuta a sign shi kenan kuma kyautatawa ba kama kafar yaro to sai suka ce ta ce to kun ji abin da na sai wata ta ce to ita ma ta rantse da Allah sai ta gwada wa mijinta irin wannan abu Shi kenan, to ita kuma mijinta yana sai da kalanda ne da kuma jarida da magazin <laughs> kenan idan an ce an dan samu wani labari da dan ɗuminsa cewa ana sulhun rikicin Niger Delta kowaye kun ga a yau kake so ka ji me za yi sai ta samu ta ga hoto ya dan kyau kawai ta ɗauka ta ɓoye haka ta dinga tara jaridu kalanda ta 2000 an kaza watakila ta 1990 kaza duk ta tara ita addu'a take ma Allah ya kare mijinta ya ga halacci to ana nan ana nan sai miji ya karye dama shi kan mai irin wannan ai koyaushe zai iya karewa al'amura suka dagule ta zo ta ce wai mai gida ko ka samu matsala ne ya ce ci da ta matsalar ne ko karaya baka da matsalar karayar tattalin arziki ina da ita zaki iya tsina naman ta ce ni kwalin tsina na maka har da style din da aka gaya mata an ita ma ta yi ta je ta ebo masa tarin jaridu da kalandoji da waye yana gani ya ce ko da na jini na san ana min sata ashe barauniya ke ce dama kika talauta ni to kawai sai ya sake ta kuma to me janyo mata saboda tana ganin a gida kaza ta manta cewa ita mijinta ba irin wannan abin yake siyarwa ba wai wata ce ta zo wai lalle sai mijinta ya goya ta daga gida zuwa zuwa wani gida wai saboda a maka ana goya mata to ku a maka kuke kuma ku larabawa ne shikenan wata ta zo ta dasa wa mijinta bala'i wai sai ya siyo mata baƙaƙen kaya ita ke ba ai shi'a ba ba kuma to matan wani shi ma mijinta ana sunna ne baƙaƙen kaya siyo mata masu kyau sai sai to in biki kula ba ai ita fara ce ke kuma masha Allah ta Allah. <laughs> abu kamar ni din nan misali yanzu ni na baka da ka gani ne ni ba dan shi abu ba ko ba amma farin mutum ne suka baka din ka sai su mishi kyau to dan haka ba komai ne in kika gani ana yi a gida gidajen kawayen ki ce sai kin yi ba ba duk matar da ta sha maganin da mata suke sha ne zai mata amfani ba wata wallahi in ta sha zai lalata mata rayuwarta ne ba duk matar da akwai mijin da bai kamata mace ta yi wasa da shi ba irin wasan da ake na tsokanan nan ta tsokane shi ko ta rufe mai ido wani in kika rufe mai ido sai gaggalla miki tafi <laughs> asali ba yanayin sa bane akwai mijin da in kina so ki bashi hakuri sai ki zo ki jajja masa gemu to wanda bai san cewa a larabawa suna yi haka ba kika zo kika taba masa gemu za ki janyo kanki wallahi sai ku yi fada to sai a kula da wannan an gane wannan ka'idar ko ba kwa ganewa ne yawo in kun gane ku ce kun gane in ko ba ku gane ba ku ce ba ku gane ba sai abu na goma sha shida ka'ida ta goma sha shida shi ne. babban abin da kake so a wajen masoyinka shine ka samu soyayyarsa haka ne to ka ɗauki ka'idar idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyin in har na samu kana suna to duk wani abu kuma koma bayan wannan abu ne mai sauki to don haka kullum abin da zaki dinga targeting a wajen mijinki shine ki tabbatar da yana kaunar ki in dai yana kaunar ki to kacci damu dan yayi miki fada kacci damu dan ya hukunta ki ko ya yi miki horo akan wani abu kan ki damu dan ya hana ki tafiya unguwa kan ki damu dan yana da karancin da karancin arzikin da zai iya miki abin da zaki ji daɗin rayuwa da shi dan bai siya miki abin da aka siya wasu ba koda yana da hali watakila yana sana ne akwai abin da ya hango shi yasa bai miki haka ba na ga mu da lokaci mu daina dogon sharhi an fahimci wannan ka'idar abin da kike so kawai shine shin yana kaunata ko baya kaunata asali soyayya tsakanin mutum da mutum babbar babbar manufarta shine samun son wanda kake so mala ina son ka sai ce to alhamdulillah na gode wa Allah ni ma ina son ko akalla ma ya karba ya yadda cewa eh kai ka isa ka so shi to amma kuma dan yana so na dole da inda zai tafi sai ya tafi da ni haka wasu suke wai kuma shi kenan in yanzu ce to ina son ka bana ce to alhamdulillah ahabbaka allazi ahabbta ni fi nai ma na kaunace ka wallahi malam to da Allah duk inda zaka ina so mu dinga tafiya sai ce a kai hakuri wallahi ina da wanda muke tafiya da su shi kenan kuma ya ya ni kenan ni in ni ne da zarar na fahimci ya gane ina so na bai ce min karka tsara so na wato na gama cin nasara sai nasara ta biyu kuma shine ya gwada min soyayya ko da so ɗaya ne ko so biyu to nasara ta uku kuma wanda ita ce riba shine ya zanto ya dauke ni na kowa a rayuwa amma ba dole ne sai wai mutum dan mijinki yana son ki ba wai yana nuna fa sai ya nuna kin fiki shi yake ba ta yiwu ita kishiyar ta yake kawai tsoronta yake ji ba wai santa yake ba tsoronta yake ji yake barbara haka ya ma zalunce ki ya kwace miki kwananki amma zai zo ya dinga miki kuka ya ce ki kuri kin gani ma zare min ido take ni ma daka mun tsawa take Allah ya saka mana <laughs> sai ki hakura to Allah ya saka an gane sai ka'ida ta goma sha bakwai wanda mun riga mun faɗe ta tun a ƙa'ida ta shida ne mijinki zai iya ƙinki amma ba lallai ne ya gaya miki amma yawanci dalilin da ya sa mijinki zai ƙinki saboda wani abu na naki don haka karki matsa wa mijinki akan wai sai ya gaya miki yana kinki ko baya zan za ki je allura ta tono garba. wallahi akwai mutumin da zai rayu da matarsa shekara arba'in bai taɓa gaya mata baya santa ba amma wallahi sai ta mutu zai gode wa Allah ya ce alhamdulillah Allah ya sa ban zalunce ta ba mun gama lafiya wanda ko mu'amala aure zai gudanar da matarsa yana jin da ya tsoron kar Allah ya kama shi ne shi yasa to saboda haka in kin ga take-taken mijinki kamar alamar yana miki wani abu wanda ba fili ba ba shi kenan ba in dai ba laifi kika kika ki ba to kakki matsa masa akan sai ya gaya miki yana cinki ko baya cinki kawai yi kokari ki ninka kyautata wanda yake kike masa ko da za a ci gaba da zama a haka sai dai in faso kike da ma ki rabu da shi to wannan kuma wata magana ce ta daban sai ka'ida ta goma sha tara ba a cin ribar zaman aure a ji daɗi sai da soyayya saboda ka a yi ƙoƙari in babu soyayya a nemo ta inda akwai ta kuma a yi maintenance ta duk abin da zai ji wa soyayya targaɗe ko ya karya ta to ai kokari a guje shi to laka idan mijinki ya ce miki kin ga bana son abu kaza kakki ƙara to kakki ƙara wala ko wace mijinta zai zauna da ita ce wance kin san zuciya dai kamar kamar kamar gini ne aka yi bango ne aka yi masa farin fenti ko ta ce eh to ya ce kaddara wannan farin fentin aka zo aka zana masa bakin gawayi zai zauna a farin farinsa a'a in aka goge fa zai fita eh zai iya fita amma za a samu shaida ko ba a samu ba eh to in aka kara zuwa aka tisa aka tisa ana nan akwai sanda za a goge ido wa haka ne ta ce to kin ga bata min da kike zai iya tafiyar da soyayya ki a zuciyata to ki kokari ki daina fata masa kamar yadda kike kokarin ba za ki shirka da Allah ba in ba haka ba in kika rasa soyayya a wajen miji ba kin shiga uku kin lalace wallahi duk canci sai ga kin fi kowa muni ba zai taba jin daɗi ba sai ya fita waje to don haka duk abin da zai tabbatar da soyayya ki masa in kalamai yake so masu daɗi akwai mutum da fa wai matarsa ita tun da ya aure ta ba za ta iya gaya masa kalma mai daɗi ba na ba ku labari bara akwai wanda yana kasuwa kantin kwari a Kano yana zaune a kofar kanti sai wata yarinya ta zo wucewa tana zuwa sai irin ta daki buta ta alwala haka da ta daki buta ta alwala sai butar ta fada ruwa sai ruwan ya dan fallasa a jikinsa shi kuma yana zaune yana alwala ba wani bata shi sosai ba to mace ce ta yi masa haka tana zuwa da shi ta ce sorry my dear sai fara kallon kansa wai ashe shi ma diya ne dama shi ma diya ne ya kusa ya zare a lokacin yana oh, dukkan Allah sorry my dear abin sai da matarsa ba ta gaya masa ce kawai da ya tashi sai ya ga yarinya nan tashi da wani kanti sai ya ga mai kantin yana cewa ki gai su wance da wance kawai sai kewa ya ce da Allah karka ce na maka tambaya wai wannan yarinyar da ta shigo wajenka yaya abin yake ne tana da aure ne sai ce Allah sarki wallahi ka kuwa wani ne mara kirki ya aure ta wallahi abin bai daɗi ba kaji kaji zuma haka tana gida wajen kusan wata bakwai da fitowarta ya ce dan Allah ko da gaske kake ce ya ce to ai wallahi na ga wuri karshe akan mai diya ya je ya aure ta <laughs> ma abin da ya fi mai diya ne ke ba sai ki gaya masa a gida ba a huta to yi kokari almawadda Allah ya ce waje ala bainakum mawaddata me yasa yace ya ganki ne ya aure ki saboda yana kina san shi domin da kin ce ba kya san shi ba zai matsa muke ba to dan haka ce ma ki kokari ki dasa masa soyayya a cikin zuci da dukkan hanyoyin da ake bi wajen dasa soyayya ita wannan soyayya yan tana buƙatar lakcari ne mai zaman kanta akan wai ne ce soyayya ne ma tukunya kuma ake yin ta mun fi sabawa da mu kalli wasan kwaikwayo wallahi ba su ke soyayya ba yan wasan kwaikwayo kowane iri ne na turanci ne ko na hausa ko na yarabanci ko ma na meye iya dai ita soyayya fitra ce da jibiliya ka je ka ga yadda ake soyayya ta hakika wacce take da alaka da addini mutun da masu addini ne akwai abubuwan da da yawa ba addini ne ya hana ba amma fa kuma kan ku zaci muna cewa soyayya addini ce a zaci cewa shikenan kuma akwai wasu abubuwa da ba za a yi ba akwai abubuwan da da yawa sai ku zaci ba za a yi ba kuma za a yi sun a soyayya ba gida addini ba gidadanci a cikin sa za ka ga mutum da addininsa da komai amma in ka zo ka ga yadda suke zuba zunzurutun soyayya a gida da shi da iyalinsa sai ka ga kai kaman ka zo duniya ne ala koro kaman ciko ne kai kai baka so ba yadda ya kamata ba a so ka ba yadda ya kamata su da soyayya tana da matukar muhimmanci dan Allah mu yi kokari mu rene ta sai ka'ida ta sha tara wacce daga ita sai ka'ida ɗaya ba dan sun kare ba shine akan zo lokacin da soyayya take yin tsatsa yaushe soyayya take yin tsatsa ko dai saboda an girma in aka girma aka tsufa to yi rayuwa kuma soyayyar irin functioning ɗinta da aikinta kuma ta tafi akwai mutumin da zai kai lokacin da ba zai iya kusantar matarsa ba ita ba bata damu ba kawai za su zauna a haka su ci gaba da rayuwa kamar tsofaffi to shikenan kuma jin daɗin aure ya tafi a'a akwai rahma shi yasa Allah ya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatu ita ma rahamar idan ba ku yi kokari kun yi din ta tun kuna yara kuna zuba soyayya ba to za a zo lokacin da za ku buƙaci rahama kuma babu ita akwai matar da akwai soyayya amma akwai cuta da zalunci tana son sa kuma amma tana masa kwangen kuɗin ce ba ne ba rahama kenan tana son sa amma kuma ba duka abin da yake na cigaban sa take so ba wai mata ce wai saboda ita wai dan me mijinta zai dinga samun kuɗi ya dinga yau kansa dinki ita baya mata ko kuma dan me zai dinga tafiya yana tafiya zai tafi maka ya tafi maka ya tafi maka ita gwanda kai ya je inda ba tare za su ba wai ita da mijinta ya samu arziki ya ƙara aure gwanda ya zauna a talaucin sa sira yaka daga shi sai ita to ina rahama anan dan Allah to amma in kika saki zuciyarki duk abin da in kika fahimci yana so in ba zai cutar da ke cutar da shi ba ki kyale shi to akwai lokacin da za a zo sai wannan rahamar Allah ya tsarta ta a cikin zuciyarsa sai ya ci tausayin ke lokacin da ke bukata a ci tausayin ki an gane sai ka'ida ta ashirin wacce akan ta zamu tsaya a wannan babu sai kuma mu dan bada misali a gaba shine yan uwa mu sani cewa ko mun ki ko su. daga cikin manufofin aure a musulunci akwai haihuwa duk wanda ya aure bai haihu ba in dai ba kaddara ce ta larurar lafiya ta hana su haihuwa ba to wallahi ba su ci nasara wanda Allah yake jarraba wanda wannan jarrabawa ce watakila su hanyar shiga su aljanna kenan su yi haƙuri in suka yi haƙuri sai ga Allah ya sa su a aljanna amma duk da haka bai kamata ke da mijinki ku tsaya ku yi kutun gwila cewa ya za ku daina haihuwa ba idan takamaku cewa wai tsoro muke ji yanayin rayuwar nan ka zo ka haifi 'ya'yan ka kasa ba su tafiya wa ya gaya miki ke kike ba su tarbiya Allah ne ke ba su tarbiya a'a wallahi yanayin rayuwa yanzu ana cikin wani economic wani global economic recession ai ke ce global economic recession din ko ke ce recession din amma Allah ya yi budget din komai tun kafin a halicce ka a halicci kanka annabi adam duk abin da zaka ci Allah ya tanade shi kafin a halicce ka da haka duk ran da ta faɗo duniya to akwai arzikinta kawai sai dai ya dinga zuwa so da ka kada ki kuskura ki ce za ki yi planning saboda wai tsoron tarbiyya ko saboda tsoron arziki domin Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum ƴaƴan da za su zo din kafin su zo din in sun zo mu za mu azurta su wa iyyakum in kuma suna da rai nahnu narzuquhum mu muke arzurta ku wa iyyakum ta hanyar kuma sai su samu ai wani lokacin Allah ya san kana da ƴaƴan ne albarkacin su yake baka rayuwa yace ka watakila ma akwai wani wanda ba dan yana da ƴaƴa ba da tuni ya mutu amma Allah ya kaddara in ya haifi ƴaƴa to ƴaƴan za su shiga aljanna amma ba su shiga aljanna ba sai inda tsayayyen uba da tsayayyar uwa to a sanadiyar su shiga aljanna Allah ya kaddara mu sai bar rayuwarka har zuwa lokacin da za su iya komai sannan sai Allah ya dauke ta baka ci albarkacin su ba ka ci albarkacin su amma idan ana magana planning wanda yake da alaka da maslaha ta rayuwa misali an yi mata CS a haihuwa ta farko an mata CS a haihuwa ta biyu an mata CS a haihuwa ta uku sai likitoci suka ba da alam suka ce to gaskiya akwai riski a haihuwa ta hudu to wannan ya kamata a dakatar da haihuwa wannan babu laifi kun ga an yi ne don a ceci lafiyar ta ko a'a watakila za su tafi karatu ne da ita da mijin misali za su je Switzerland switzerland kuma tana da ka'ida cewa kada 'ya'yanka su haura uku kuma yana jin tsoron barin wasu 'ya'yan a nan kuma gashi yana da bizar 'ya'ya uku kuma in yaje can ya ƙara ɗa ɗaya zai iya zama masa problem ko china ko wani waje to wannan ya halatta su dakatar da haihuwar zuwa lokacin da inda ba su iya samun alternative ba to su dakatar da haihuwar zuwa lokacin da za su dawo da kuma lokacin da wasu al'amura na rayuwa suka ta'azzara aka tabbatar da cewa akwai cogent reason wanda yake tabbatar da cewa lalle mutum ya zama incapacitated wannan ya halatta a dakatar da haihuwa amma in ba irin wannan ba tsarin iyali ake cewa amma wancan ana kiransa kayyade iyali wai tun san suna soyayya sun ce wasu yaya biyu za su haifa ka ji su wasu za su yi wa Allah wayo to yaya biyun Allah ya ga dama akwai mutumin da daga shi sai cikinsa amma yana rasa abin da zai ci akwai mutumin da ɗansa ɗaya kuma lalatacce ne kuma yanzu ba shi da wani ɗan da kuma zai zama shirye shi kansa baturan da yake da ya zo da wannan abu nan in ka kalle shi a rayuwarsa za ga a cikin taɓewa yake da takaici da damuwa so da a hirɗinmu a hirɗinmu ya ku ‘yan uwanmu mata iyayenmu mata kada mu kuskura mu gina rayuwar mu akan cewa ba ma son haihuwa ina amfanin aure inda damar haihuwa a ce ba haihu ba ku haihu ku kuma haihuwa ku kuma haihuwa ku roki Allah arziki ku tashi tsaye wajen bawa ƴaƴan tarbiyya ku yi kokari wajen tsara rayuwarsu shi yafi akan ku cewa za ku tsara haihuwarsu kuma wallahi duk inda ka kai ga cewa sai ka tara haihuwa dama Allah ya kaddara ba za ka haihu bane kuma ka zo ka ji ranar alkiyama watakila ki sanadiyar shiga wutan ki kenan saboda ka kada a ringa fushi in mace ta tana yawan haihuwa a yi minna A dama asali manzo Allah ya ce ku auri wacce take da yawan haihuwa wacce duk bayan shekara biyu ta haihu insha Allah to irin waɗannan matan munna ake yi da su da farin ciki yarinya kaga tun tana karamarta ta fara haihuwa tun da in za ta taso tana girma ƴaƴanta suna girma tana girma ƴaƴanta suna girma sai ga rayuwar ta tana tafiya a daidai amma in kika ce ke ba za ki ba zai zama gansame mai ya katutuwa a ganki da ɗaɗan karami a zuci jikan ki ne nan kwaɗan ki ne an yi ba a yi ba kenan Allah ya sa mu dace to mun gama da wannan ka'idojin sai kasat na biyu ka'idoji na alaƙar aure mu'amala aure tsakanin mata da miji to wannan akwai ɗan nauyi da yawa amma dai na gaya muku cewa larura da kuma yawan tambaye tambaye sa yana da kyau a ɗan taɓa wani abu amma dai a gurguje a gurguje za a ɗan tattauna saboda maudu'i ne hassas ki sani cewa a matsayin ki na mace duk duniya abu ɗaya ne ke kaɗai ce za ki iya masa sai kuma wacce take da irin sunanki shi ne abin da ya shafi harka ta alaƙar aure amma duk abin da yake ba na alaƙar aure ba ne wata macen ma za ta iya masa kuma akwai matan da ya halatta fi masa kaddara abinci in takamaki iya girki ya halatta ba ta yi masa girki ta bashi kuma ya ce adana ki ka yi halatta wata can ma a waje ta yi masa girki yana waje ta kawo masa ta ce mun gani kana ofis ne baka da abinci gashi kuma in ya ci ya ci halal ko da zaki bakin ciki kuma zai iya fita restaurant halal ne miji ya fita restaurant ya je ci abinci ko har ko ba haka bane amma abu ɗaya ne da ke kaɗai yi the only person that on it shine wannan alaƙa ɗin sai ka sake kunna sai a bashi haka ko ka bashi ya zarce in ya zarce shi zai yanke to shi ke kare shi ai Allah muke wa baka sai ko ka kada dan bidiyo ne ya cika ko a tsaya haka yawa musamman ma an zo waje mai mahimmanci suka ce a'a muna da gaskiya malam shi ma wannan kan ya tsaya ne naga saboda haka ba zancen kunya in kika ji kunya za ki tsaya kallon ruwa faɗo ya biki kafa duk yadda za ki kiyaye mutuncin wannan sabga ko ki kiyaye ta maganar yanga maganar jan aji maganar kasala maganar sakaci ba ta taso ba domin yadda kike kula da idan ki saboda kin san in ya tafi ba abin da ki gani da shi to haka kuma ya kamata ki kiyaye wannan magana saboda shari'a ce ta baki shi kuma ta halatta masa ke kuma ta yarda a yi a yi ma a samu lada to saboda haka abu ɗaya ne zai tsirar da ke a wajen shi ne ki iya bakin kokarin ki kiga kina gamsar da mai gidanki rashin mallakar wato ƙwarewa ta iya gamsar da mai gida da cusa san kai da san zuciya akan abin da shafa harka ta mu'amala aure tana rubuza aure ko kun san sama da kaso arba'in bisa ɗari na matsalolin aure yawancin su matsalolin shimfiɗa ne da an zo an kawo maka matsala ya zagi ubana ya ce min kaza ko ya yi kaza ko muna zaune zai ƙara aure ko kaza ko kaza sai ki ga karshe inda za ka yi channeling ɗin problem din ka tafi from the genesis sai ka ga akwai wata matsala haka nan amma za ga duk munin matar mutum in dai tana iya gamsar da shi sai ka kai ka rasa me yasa yake yabanta ne zauna da ita to a ai eh, menene ake cewa ai na ji daɗi shine gari ba na saba ba an fahimci wannan ai hakuri da kunya amma dai ba yadda aka iya haka za a faɗa abu na biyu ka'ida ta biyu shine Allah ya ce mana nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi matan ku kamar gonakin ku ne ku zo gonakin ku yadda kuke so shari'a sai ta gaya mana cewa kawai abu ɗaya ne bai halatta ba ga mutum ya yi wa matarsa shine ya je mata ta inda ba a zuwar wa mace to ko in haka ne ka'idar shine duk abin da mijinki ya ce miki yana so to maganar ni ina jin kunya ni ban saba ba in dai ba kin san cewa akwai saba wa Allah ciki ba ya zama wajibi ne ki haƙura saboda dama ce Allah ya bashi in ya huce ki kuma to ina zai je kuma akwai wata wacce in mijinta ya neme ta sai ta ce ita in dai ba ta kaza ba ba za ta yi ba ita ai ba ta iya ba sai kaza to ki koya mana in ba za ki iya bace ne to gwada min yadda zan yi sai ki kwatanta me isa ne wani lokacin ko abinci ne ai yawanci ai abincin da kuke dafawa a gida ya fi abincin da mutum zai je first class restaurant ko da a otal ne seven stars ba wai five stars ba wallahi abincin da zaki dafa a gida saboda da ikhlasi kike dafa shi da zuciya daya ya fi albarka ya fi kusarwa ko ya kika zubo masa zai ci cikin nutsuwa amma abin da yasa maza yawanci suka fi son abincin restaurant saboda a restaurant ana targeting din desire din su ne da satisfaction in ka zo restaurant tun daga ka service su wayannan creeps din za su zo please what do you want za a kawo maka takarda select your choice to dan adam yana son yanci yana son freedom ya selection choice din sa'an nan in ya ba da umarni yanzu kawai za ga yarinya da kyanta da komai da gatanta amma ta zo aiki abin nan sai sun mata wa'azi cewa to a ki kada ki nuna fushi in kwastoma ya zo da ki maintainer din abin da su ke ina cokali ok sorry sa ta je ta kawo ke ko yanzu ya ce ke ina cokali sai ki ci gaba da waƙoƙinki ma wai wai me sa ya ce miki ki da sai ki ɗauko masa cokali sai ki ce to gashi ke ta kawo maka cokali sai kuma ya ji kunya tunda ke bai kamata ya ce miki ke ba shi ma to saboda ana targeting ɗin da za a ɗinka ne ana ana kokarin a farauce ka a kawo maka ruwan wanke hannu amma wata fa sai ta kawo maka dish din gashi na an kawo abincin an kawo abin nan wai sai ka ce ina serving spoon au sai ta je ta kawo ina cokali au wai gani take tunda jiya ta yi maka yau kai hakuri mana to sensitiveness na harka ta alaka ta kwanciya tsakanin mace da namiji ya fi na abinci sai muku maganar ne yawanci matan waje da wasu suke zuwa suke nema ba wai sun fi matan su ba amma saboda ita harka ta alakar aure ba abin da take so irin nashadi da annashuwa da kuma mika wuya to ita waccan da nashadi da annashuwa da mika wuya ita ko matarsa sai an kai ruwa rana watakila ko kuma a lokacin da yake jin nashadi ita kuma ba ta jin nashadi kawai ne ita dai ya dai biya bukatarsa shikenan to ya ilahi yaushe aka taba rayuwa a haka saboda haka lallai lallai dai ku sani cewa Allah ne ya ba wa maza yanci dan haka ya zama wajibi kuma su fi exercise freedom din su kuma wannan freedom din is absent ya zama wajibi a kula da wannan sai ka'ida ta uku ku sani cewa makullin shimfiɗa a hannun namiji yake ba a hannun mace yake ba kuma bai kamata ya zama a hannun mace ba abin da nake nufi shi lokacin da mijinki ya kira ki to kamar yana baki umarni ne ki zo ki biya shi haƙƙinsa kuma in zai kira ki so ɗari a yini babu ɗaya a ciki wanda alfarma ce ba ɗaya a ciki wanda alfarma ce kwatankwacinsa kamar mutumin da ya je ya yi rizabin ɗaki a otal ya biya kuɗi yanzu idan ya zo ya ce a bani mukulli ya fita ya dawo sai zo karɓar mukulli shin taimaka za a yi a bashi rukuni ne ko kuma wajibi ne a bashi wajibi ne a bashi tunda kwacce ladan kuturu ya masa aski shi shikenan to ke ma mijinki shi Allah ya bawa dama ya neme ki amma ba laifi ne ke ma ki neme shi sai dai fa in kin neme shi ya baki kansa ya muke alfarma wannan kaida ce ta shari'a Allah ya ce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضكم على بعض Allah ya fifita su a kanku wani ma an faƙo min amwalin shi yasa aka zo aure duk kuɗin shi zai baki sadaki duk kuɗin iyayen ki shi zai baki sadaki ba wai zaki bashi ba ko we have to be very careful wata shi kenan mijinta ya kira ta wance to ya mata ishara ne da alamar da suke yi a gaskiya ba yanzu ba to yanzu dan Allah bai wa Allah ba yanzu ba in kuma ya tafi waje zai barna ba ko me kike ki dakata wani sai ya fito karara an ce wani wani ala wani astaghfirullah a ba gaba da labarin wai suka ce wani wani mutum ne ya shigo gidansa yana shigowa to irin gargajiyan nan ne tana can kicin tana ta hura wuta tana kuma zai dan yara rage gefe dai a wurin ya rage gefe da yake ta sakare ce bata gane me yake nufi ya dai shiga daki yace ce to yaya ta ta shiru dai ka san da zuwa mai gida ya dai gaji da jira sai ta ke wance sai ta amsa ta ce na'am ita wai me kike ta yi ne ne ne kina can kina ta ce a gida ina hura wuta ne ya ce kashe ta a zo a hura wata anan yana da gaskiya ai saboda me Allah ya samu dace saboda haka miji yana da damar ya zaɓi yadda yake so ya zo wa matarsa kuma zuwa gado nasa ne shi yasa manzo Allah sama ya ce duk matar da mijinta ikirata zuwa shimfiɗa sai ta ki ya kwana yana fushi da saboda saboda ai shimfiɗa ta sace amma kun ji an ce duk matar da ta kira miji shi ko miji in dai yana son zaman lafiya to wala hunna mislu alayhi an bil ma'ruf Allah ce wa ashiru bil ma'ruf kai ma kai kokari da ka gane tana bukata kar ka bukatar da ita zuwa dole sai ta zubta kimanta ta mace kawai ba ta kanka to in aka yaka sai a zauna lafiya an fahimci wannan ka'idar ka'ida ta biyar wannan za ta warware mana matsaloli da yawa mafi yawancin ka'idoji na harkar mu'amalar aure tsakanin mata da miji addini bai shiga yayi katsalandan a ciki ba yawanci suna komawa zuwa ga al'ada illa dai kawai abin da ake so a kiyaye shi ne, shin akwai abin da shari'a ta nassanta ba ta yarda da shi ba kamar misali zuwa wa mace ta kofar da ba nan ake zuwa mace ba wannan kun shari'a ta faɗa boldly ko kuma abin da akalla akwai rashin kunya a ciki kuma da wuya ka samu abin da yake akwai rashin kunya da haka ana ana yawan rubuto wasiƙa shin wai ya halatta miji mata ta yi wa mijinta kaza ya halatta mace ta yi kaza ga mijinta ya halatta mace ta yi wa mijinta kaza ya halatta kaza wannan kawai ku ɗauka ka'ida ce duk abin da zai iya sa mutum ya gamsu ya ji daɗi wanda ba ka'ida ce ta shari'a ta hana abin ba to ka ɗauka cewa halak ne kawai wannan karkashin wannan akwai darasi da yawa ba sai na fito baro baro ba shari'a tana son kunya da saya magana in dai an fahimta an gane to sai mu tafi ka'ida ta gaba ɗaya biyu uku hudu sai ka'ida ta biyar ka'ida ta biyar kusan kamar tana kamar ɗaya ce ta ka'ida ta uku shine al'aslu asali idan za a saka ka'ida tsakanin mata da miji to a bar ka'idar kan miji shi zai dinga kiran mata amma babu laifi a bar dama ga matar ita ma tana bukata ta kira miji ta yadda wani lokacin ana zuwa in aka samu masu kunya mutum biyu duk masu kunya shi he is introvert she is introvert extremely introvert irin masu kawancin nan ne da zurfin ciki to a zo ana tashin tashina eh to ka ce min ne to sai na ce miki ba ke zaki ce ba a'a asali kai ne mai cewa dan haka in har matsala ta faru to kai ne mai laifi ko da za a je kotu to ke kuma karki damu da yawan kiransa in ya zanto zai iya cutar da lafiyar ki to ki fito ki gaya masa idan kika gaya masa idan bai ba ki ƙara gaya masa in bai ba za ki iya kai ƙararsa akan haka kuma wannan magana ba kunya ba ki iya zuwa ki samu wanda kike tunanin za su iya masa nasiha ko iyayensa ko iyayenki ko 'yan uwanki ko 'yan uwansa amma ki tabbatar da cewa kin koya sirrinsa kin rufa masa asiri saboda wannan harkar tana buƙatar rufin asiri maza wasu ya ce a cir da mutanen da mutumin da zai je ya tara da matarsa ta tara da shi sannan ya fito ko ta fito su dinga gaya mutane a da su tur da su tur da su tur da su ranar alƙiyama su suka fi kowa zama a cikin wulaƙanci. haka manzara sama yake cewa misalin mutumin da zai zo ya dinga faɗar sirrin matarsa ko ita ta dinga faɗar sirrinsa a kwanciya to kamar misalin shaidan ne da shaidaniya shaidanin aljani ya buge shaidanin aljana a gaban jama'a a gaban mutane to sai lokacin da maza Allah ya faɗa haka sahabbai fa arammal qawmu sai mutane suka yi shiru wai suna mamaki sai wata da ita mai ruwa ya wuce karwato hadisin ko ita ce Zainab al-Saqabiya ko ta ce wallahi innahum la yaf'aluna maza suna yi wa innahunna la yaf'alna mata ma suna yi sai ta zo ta samu ta ni wallahi kin ga hakka zai to wannan haramun dole ki koyi sirrin shi ma bai halatta ya zo ya dinga faɗa sirrin ki sai ka'ida ta bakwai shine abin da ake ya kamata ki sa a zuciyarki a lokacin wannan mu'amala shine me mijina yake so ba wai me nake so da haka duk lokacin da aka zo kai ki dinga cewa wai shi kenan ke kin zama kamar gawa sai yadda miji da ke kina so ya miki abin da kike so a'a ki sa a zuciyarki ke yanzu ke kika zo ki masa hidima me da me da me yake so wannan shi yake ƙara rike zamantakewar aure sai kaida ta takwas shine kwarewa a harka ta mu'amalar aure wani abu ne da kusan da shi ake halittar mutum duka dabbobi da kasar sani Allah ya halitta ko Allah ya bashi skill sashiwar skill to dan haka idan kika auri mijin da bai taba yin aure ba kika ga yana zuwa da salo iri daban-daban kake dinga zargin sa to wannan ya akai haka in yace miki ya akai kika san haka ba shi ma akwai taki kwarewar ba shi ne ba ya ce ya ce ya na ji haka ta ce abu ya kuma kakai aka yi kasan haka sai ce to shi kenan sai ya shu to don haka ƙwarewa yawanci abu ne na halitta to kuma daga baya ana yin developing ɗin abu ta hanyar fahimtar yanayin mutum kuma yanzu gashi nan ana karanta karanta wani ya kamata a yi wani kuma bai kamata a yi sai ka'idar da za mu tsaya a kanta shine ya halatta tsakanin mace da namiji su zauna zana wa kansu jadawali da sharadi wanda za su dinga gudanar da wannan mu'amala ba wai wajibi bane amma in sun ga za su yi sharadi amma da sharadi kada sharadin ya zan ya saba wa shari'a kuma kar ya zanto zai cutar da ɗaya daga cikin su misali za su iya cewa to shikenan duka ranakun mako ranar kaza da kaza da kaza da kaza amma ban da ranar kaza da kaza in dai ta yadda shi ma ya yadda sun jima akan wannan maslahar to bai kamata ɗaya ya saba ba sai dai akwai uzuri na shari'a kuma su kalli maslahar su da yanayin su ce to gaskiya tsari ko style iri kaza zai iya cutar da ke ko zai iya cutar da shi to don haka kada a yi kaza kada a yi kaza ko a yi kaza saboda lokacin kaza saboda kaza da kaza a a cikin dai suka san abin da ya kamata su ta su tsara to wannan ya halatta su haka in sun haka kuma wannan ba zai iya taimakawa wajen rayuwa ala basira a bisa basira da abin nan kada shi namijin ya san saboda an ce masa asalin wannan mu'amala ta ce kuma ya ɗauka ya dinga cutar da ita yana wahalar da ita kada kada ya haka kar kuma ita ita kuma ta dinga hana shi haƙƙinsa to wannan kenan mu bashi a haka sai abu na gaba shine ka'idoji wajen roƙo da tambaya su ma za mu kawo ka'idoji kamar hudu ko biyar sai mu basu haka ka'ida ta farko duk abin da zaki tambayi miji wanda ya shafi gudanar da rayuwar aure da gida to ba alfarma zai miki ba haƙƙi ne zai baya Dan haka ki ji kunya ko kuma ki ji nauyin tambayarsa wata yanzu shikenan babu tumatirin da za a sarrafa miya a yi abinci akan haka wai sai dai ta yi ba tumatirin in an tambaya ta ce ita ba ta son yawan roƙo to ai ba roƙo ba ne haƙƙi ne wajibi ne ya yi ba za ki sa kuɗin ki ba sai dai in kin so ki masa sadaka kina neman aljanna komai kuɗin ki kuwa saboda asali shine zai ciyar da ke kuma wannan yana irin cikin mustalzamat na siyarwa da haka muka ka'ida take cewa al-infaqu was-sukna zaman gida da maintenance din gida da ciyarwa dukkansu mas'uliyatun wa haƙƙun alal zawj responsibility ne da kuma right da yake kan miji dan haka duka abin da zaki tambaya misali socket ɗin gida ya cire to me yana jin kunya ki zo ki gaya masa a bada socket soket ko ki rubuta masa a kawo mana soket ko wani abu in za ki tambaya su miliyan in dai harkar gudanarwa ce to ba wai ya yi miki ne ya ya taimaka miki ba a'a ya taimaka wa rayuwar aure kuma wannan yana daga cikin abubuwan da ya wajaba a kansa na kiyaye haƙƙin aure dan haka in za ku ji kunya ba irin wannan za ku ji kunya ba sai abu na biyu ya zama wajibi ki kula da lokacin da zaki tambaye mijinki akwai lokacin da bai kamata a tambaye miji ba na ɗaya lokacin da ake cikin gudanar da mu'amala ta aure wata ba ta tashi tambaya sai ta tabbatar wai kaman cin hanci ta bashi kenan sai kawai ta tambaye shi saboda tana ganin kamar cikin sauki zai ce mata to ba a so wannan yana da cikin ladun ba wannan abu kawai a yi iya abin da aka je yi in kuma an gama an zaki tambaya sai ki tambaye shi abin da za ki tambaye shi sannan lokacin da miji yake cikin fushi ba a so ki tambaye shi saboda wata ran kin tambaye shi ma shiru ma magana ce zai miki shiru kuma zai bada kuɗi sannan lokacin da miji ya miki complain na rashin kuɗi to in dai ba tambayar ta zama wajibi ba kar ki tambaye shi sannan kuma dan ki kiyaye kima ki lokacin da ya baki labarin ya samu wasu kuɗi kai ya zai ce ka yau alhamdulillah yau an ba mu ariyas ya ce yauwa dama kuwa kaga ba a biya kaza ba a'a to in ba haka ba in kina yi masa haka kin san me zai faru a hankali a hankali ya fahimci haka kike to sai dai na gaya miki samu. amma an ba mu ariyas a alhamdulillah alhamdulillah kan mun gode wa Allah wallahi kaga shikenan bayan kwana ɗaya ko kwana biyu kuma ko bayan awa ɗaya awa biyu ko bayan minti goma minti ashirin ki haɗa tsakanin tambayar da wannan labarin sai kuma ki kawo masa labari tambaya ta daban sannan sai a ka'ida ta ƙarƙashin roƙo shi ne salo wajen tambaya yana takarwa wajen samun nasara wata in ta tashi kawai abinda take cewa da mijin nata da gida kowa ne ka siyo abu kaza shi ko miji baya kamar ta aike shi kenan ko ka ba da kuɗi a siyo kaza gaskiya yawancin maza ba ma san haka ba a san wata kuma shinkafar ka ta ƙare wata na nufin ya siyo shinkafa ke shinkafar ka ta ƙare wata kuma kaza sai ta faɗa wani wata kuma sai ta zo da siga ta kama almajira shi kuma baya son haka Allah ko za a taimaka mana a taimaka mana da sadakar a siyo sadakar shinkafa sai ya ji haushi ba haka ake ba kula ki ya yake mijin naki in kika gane yadda yake to sai ki dinga masa magana da irin abin da yake so akwai mijin da yana son kunya da kara in yana son kunya da kara to sai ki rubutu salamu alaikum my lovely husband please we are in dire need of kaza please assist us with kaza kaza please help us buy kaza kaza for us please i know that you try but try again and buy kaza sai ki samu ki ninki sai ki gudu sai ki ba sai ki gudu in ya tashi ya gani ya tafi da sai ya murmushi ya sa a ajiyunsa sai ya kawo miki ba a sha wahala kun ba za ki rubutu ba to ku zauna ki ce wani da Allah inda kun akwai hali Allah ya yi tsari a siyo mana abu kaza ai zai ji daɗi wani to ana kokari wallahi ne kuma ga yadda al'amuran suke amma dai a ƙara a yi kuma haƙuri da bude da Allah muna buƙatar kaza in kuma ya ce ki fito free fallo ki gaya mai kace to wani yau muna bukatar kaza da far'aki da burmushinki amma wata fa za ta zo ta ce masa zai fito da ce to ba mai a janareta kuma yau ba mu da gas kuma ba mu da kaza yana takaici fa yana kirga kudin shi rai sabace yana nika mata sai ta kafa ta aje kudin a gefe guda ma'ana dai wahalar ka ce kai ka baya to goban aka zo ba zai ji daɗi ba amma ya kirga kuɗin ya ba to alhamdulillah wata ran ma ki wa kuɗin haka ki sa ji ya san kina son su ban ba za ki kashe ba to in yaga kin yi haka ya ce to me haka kuma tace a to ni a waje ne akwai abin da yafi wannan ne wata ni wannan ta take nema ta rasa to duk ran da kika zo nema cikin daɗin in babu kuma sai ya gaya miki to ayi hakuri amma insha Allah in za a samu kaza za a yi kaza misali kuma ta yiwu ya zanto tafiya zai zai tafiya ke kuma kin ganshi da kuɗi kamar kaddara kin ganshi da naira miliyan ɗaya ya biyo canjin kuɗi ya yi kuma ya cira ya sai tikiti ya cira ya sai kaza ya yi fita ya yi waye kuma zai je sallami mahaifansa zai sallami kaza masu tuku masu wanki sun zo a cikin miliyan ɗayan nan zai tafi kuma ko zai jima ko wani abu ya kirgo naira dubu goma sha biyar ko ashirin ya baki wata to fa akwai kaza fa akwai kuma fa kaza akwai kaza wani sai ce akwai in ki ko ya gaya mata magana sai ku ga ta ji ba daɗi amma misali in yi kirkin to alhamdulillah mun samu har haka to Allah ya saka da alheri Allah ubangiji ya ƙara buɗe cikar kuɗin ki mutunta su to in kin san ya zalunce ki ko bai miki adalci ba kafin ya tafi sai zai tafi kenan sai ki kira shi a yauwa na kwaci wani muhimmin abu a baki zama fa mai adalci kar ki ce wai dole sai an baki da za kuɗi wallahi na so da mun samu kaza da kaza saboda kaza da kaza ai abin reasonable ne kuma inda kudin zai baki in babu zai gaya miki magana mai daɗi ya ce to ki yi hakuri. in Allah da ina tafi zan turo miki ko za a kawo kuɗi kaza ki karɓa ko wani abu makamancin haka to jiya wa wasu mata ba su da fikihun roƙo da tambaya sai ka'ida ta gaba shine in kina so ki samu sa'ada da nagartar zama da kuma ci gaba tsakanin ki da miji to ki dinga gode masa duk abin da ya baki sawa'un ko da ke kyautatawa ko kuma ya kyautata wa gida ne a abin da ya zame masa wajibi sannan ƙari akan wannan babu laifi bukatun ki da suka shafe ki ku dinga shawara da mijin kuma ba ni ki roƙe shi ya taimaka miki ko ya taimaka wa iyayenki amma ki bi a hankali ki bi ka'ida ta roƙo in har za ki bi ka'ida ta roƙo ki kiyaye to insha Allah ba za a samu matsala to sai abu na ƙarshe wanda daga shi kuma sai mai ban kwana shine saɓani tsakanin mata da miji wannan na tarkace su ne kowanne ya kamata a ɗauke shi a yi sa a ba da ka'idodin sa to amma ni ba zan iya ajiye tafsiri ko mai talacocin mata ba eh banda mai tafsirin alqur'ani ne girma shi ma a ciki za a iya irin wannan din da, muna buƙatar aqida muna buƙatar fikihu muna buƙatar wayewa ta rayuwa muna buƙatar sanin yanayin tattalin arziki yake da tarihi na musulunci wanda kuma duk akwai shi a cikin tafsiri ah, fikihun saɓani na ɗaya dai saɓani ba shi ke nuna rashin zaman lafiya ba a gida da haka don kun saɓi saɓani da mijinki ba wai yana nuna kun ɓata ba ne ba makawa sai an yi saɓani tsakanin mata da miji duk inda zaman lafiya ya kai zaman lafiya za a iya samun saɓani tunda a gidan annabi ma sallallahu an samu saɓani tsakaninsa da matarsa tsakanin sai na abubakar ya taɓa sakin mace kai ku ka san dai duk wanda kaga ya mutu ba lafiya ba bayan da za a mutum yana son da kawai ya sake ta dole haka nan an taɓa samun saɓani tsakanin sai na umar da matarsa sun sha yin sa'insa ta faɗa ya faɗa a irin tsarin al'adarsu an samu saɓani tsakanin sai na aliyu da wasu matarsa ya sake su kai tsakanin sai na alida na na fatima ma an samu sabani manzo Allah ya shigo gidan ya tarar da fatima ya ce ina dan uwa uwana yake ta ce kharaja mughdaban wai yayi fushi ya fice wai ba za a ba a gida ba kenan an fusata to ita ta fusatar da shi yar gidan shugaban halitta wacce ba ta laifi ba wai dan ba za ta yi laifi ba ba masumiya ba amma dai ba za ka iya kirga laifin ta guda ɗaya ba Allah ya ƙara yadda a gare ta to to sai kuma kewa ce ce da ba za ki laifi ba dan haka in mijinki ya gaya miki laifin ko kun samu sabani kake kishi shi ma kuma yanzu tsoron Allah kare shi sabani larura ce ta rayuwa dole sai an yi yanzu ba shi mun zo mun zauna karatu da kuma mun saba mun saba shi nan kuma mun mun bata mun yi fada yanzu nan zan zo in yafe muku duk laifin da kuka yi ta kira ma dan kun san zan yafe din ne shi yasa kuka ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu yawancin abubuwan da muke saɓani a kansa ba shi ne rayuwar tamu da wuya ni saɓani kan abin da ya shafi addini tsakanin mata da miji in an yi na addini a dariya ake warware shi galibi akan wasu abubuwa ne yan ƙanana wanda ko ba su ma za a iya rayuwa an yi sabani ne akan anko akan kalar kaya ya yadda zai sai kayan amma kalar da zai siya ne a'a ya yadda zai bada kuɗin amma adadin kuɗin ne a'a kaza sai ga yawanci sabani da ake samu abin da yake janyo sabanin kenan to dan haka dan Allah a dinga kallon kimar abin a ga ya kamata a yi sabani akan sa in aka ga bai taka karaya karaya ba to ki saki ya saki shikenan a hakura ma da abin gaba ɗaya ko ke ki haƙura ke ban masa ko shi hakura ya ban miki kaida ta uku shine duk sanda aka yi sabani dole a samu wanda ya gede a samu wanda bai daidai ba da ka in ya bayyana ke kika yi ba daidai ba ki nemi afuwarsa kuma in aka gaya miki gaskiya ki karba wannan shi zai taimaka wajen dinke kofar baraka da kuma sabani sai abu na biyar na hudu kai shine duk inda mutum ya kai ga sharri a sabanin da aka samu to za ki ga alherin ta ya fi sharrin sa yawa saboda in kun samu a kan matsala ya cuce ki to wataƙila kuma lokacin da kika cuce shi ko lokacin da ya amfanar da ke ya fi wannan lokacin yawa sai ka'ida ta biyar shine Allah yana cewa falyafu wal yasbur dan Allah mu dinga afuwa da rangwami. domin in dai kana afuwa da rangwami to kai ma Allah zai sa a dinga maka afuwa da rangwami kuma kai ma Allah zai dinga maka afuwa da rangwami sai abu na shi shida shine in dai aka samu saɓani tsakanin mata da miji to dole ya tsaya akan ita matar da miji abin da nake nufi shi ne idan mace tana da kishiya wai in mijin ya mata laifi ko suka samu saɓani a ranar ita ma kishiyar sai ta gane kuranta to wannan kuskure ko in kuka yi sabani da miji to a ranar 'ya'yan ma sai sai ya janyo musu da haka yaro ya zo kin musu alƙawari jiya zaki sa musu sababbin kaya gobe to gobe ta yi tunda kuka yi saɓani da babanku umma ko mama mu ɗauko sabon kayan kai da lakuce ku ban waje ba za ku sa ba wai saboda uban bance ya ba ta haushi to ina ruwan miskinan ƴaƴanki kuma sai ki dale su su sabanin ke da mijin ku kai ya zan iya tsakanin ki da shi ne kawai sannan ka'ida ta bakwai duk sabanin da kuka yi Allah bai baki damar ki hora shi ko da bai halatta ki ce wai tun da kun yi sabani wai kin daina masa magana a gida ba wai ce ki masa haka ko kuma wai saboda kun yi sabani za ki zauna da shi ki dinga zazzaga masa masifa ko ki zage shi Allah bai baki wannan daman ba ko ki ce to wallahi shi ma zai zo ya neme ki ne wallahi bai ta ba a to in kika kuma kin karbe masa haƙƙin ki sai ki shiga haƙƙin sa sai ki shiga wuta a sanadiyar haka manzo Allah sai ma yake cewa babu wani mumini musulmi da yake yawo a bakasa face yana da matarsa na hurul suna can Allah ya tare don masa su idan matarsa ta duniya ta cutar da shi a nan matan burin inda za su kalle shi su ce mata la tuzihi qatalakillah Allah ya tsine miki albarka kake kara cutarsa fa inna ma huwa indaki dakhil dama ke aro aka baki wa yushiku an yantaqila ilaina saura kirki ya taho inda muke in ke baki a cikin yan aljanna kenan to yaushe zaki samu aljanna kina saba wa miji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da wata mata ta zo wajen sa bayan ta gama abin da ta yi za ta fita sai manzo Allah ya kira ta yace azatu zawjin anti wai ko kina da miji sai ta ce eh ya rasulullahi sai kai bata kuni na la yaya kike yi da mijinki ta ce wallahi ya rasulullahi ina yin iya bakin kokari na wala aru ba na takaitawa duk abin da ya kamata dai na kirki na yi sai manzo Allah ce to ina baki shawara da ki sake duba yadda kike da shi domin kuwa shine ki shine aljannaki wannan maganar da gaske akwai ta ba hadisin Imam al-Bazzar da Imam Ahmad sun rawaice shi kuma hadisi ne mai kyau imam al-haythami ya inganta hadisi dan haka kada ku ci cewa wai wai ƙarya ake cewa aljannar mace na wajen mijinta sai dai ba wai ana nufin shi kuma tantiri kuma ya take mata aljannar a'a in dai ta bi Allah ta sanke hakkin da yake kanta to Allah subhanahu wataala zai karbe ta to sai kaida ta karshe wacce aka ta zamu tsaya Ni kokari duk sabanin da muka samu ya zan mu ne ya zanto mu ne za mu dinga raba kanmu kada duk yadda za mu iya yin sulhu tsakaninmu to mu yi sulhu tsakaninmu kar mu bari sai wani ya shigo ya mana sulhu domin duk sanda wani ya shigo duk sanda aka yi muku mai nasuwa ku yi alfahari da irin wannan ki rinka cewa yau shekara ta kaza ba mu taɓa saɓani da mijina wani ya shigo tsakanin mu ba ko kuma ki ce yau tun daga lokacin da na ji wannan magana yau shekara ta kaza komai in na gama zai faɗa hana shi nake in ce na haƙura to ku tattauna ke da shi ku zauna ku raba kanku kada ku kuskura ku bari wani ya zo ina ma a sanin a ce wai kun yi faɗa da mijinki hawan ma ya sani wata fa abin bai taka karata amma za ta fita kai kararsa wajen malamai kuma wallahi malaman ba kowa ne yake da nasiha ba in ma zaki je ki gaya wa malami to ki tsaya ki duba wane ne yake da tsoron Allah wane ne akalla zai baki shawara ta gare akwai wanda fa ya kin gaya masa kuma ya ce wacce bai da mijinta matsala ne su kin ga kin janyo wa mijin naki dan mijin naki kuma ya ji shi ke ki shiga uku wani kuma ana gaya wa shi zai kai ne sa kaiwa ka kaza da kaza zai faɗa mata a'a ba haka ake ba ba ana kiki zai ki samu malaman da kike ka tabbatar da suna da tsoron Allah suna da nasiha suna da kulawa ki iya samu su kuma ki gaya musu kuma ki nemi shawarar su amma dai duk yadda za a yi ko malami ne gwanda ku sasanta da junan ku in dai ba wani kuskure wani hukunci ne ya shiga kuka kasa fahimtar sa ba gwanda ku sasanta da junan ku kun sasanta da shikenan sai wani ma ba sai ya ji labarin ba to ƴan uwana nan dole zan tsaya saboda mu dan amsa wasu daga cikin tambayoyi mun ci lokaci da yawa amma dama ya kamata mu ci lokacin da yawa saboda yau ne ranar mu ta karshe a wannan zango wata yar uwa tace assalamu alaikum malam dan Allah ya halatta mace ta kira mijinta dadi ko shi ya ce mata muni ba haram bane ba amma dai ba wai tana nufin babanta ba shi yana nufin babanta babansa kila tarbiyar ya wata ke wa yara dama tun dai ana dan jin kunyar juna ana koyo juna suna da aka haihu shikenan sai dan dan ya taso yana ce mata mumin shi ma sai ya dinga ce mata mumin ah, ko kuma ta tana ce masa tana so dan ya dinga ce masa dadi sai ta dinga ce wa uban dadi har ma sai ta saba wannan babu ne assalamu alaikum malam sanarwa okay to an samu tallafi na marayu naira dubu sittin da ɗaya da ɗari bakwai a iya tara kuɗin da aka yi to gaskiya Allah ya saka da alkhairi an yi bakin kokari sosai bara nawa aka samu ne bara kamar shi ma ya ya ya ya eh casa'in da wani abu ko to duba da halin da ake ciki ne haka wataƙila ko kuma masu bayarwa da yawa yanzu sun daina zuwa haka ne gaskiya dai ana cikin wani yanayi a hakan ma an yaba muku Allah ubangiji ya sa aljanna ita ce makoma duk wanda ya bayar Allah shi ma ya bashi sannan kuɗin sadaka da aka samu naira dubu arba'in da uku da ɗari tara kuɗin manara fa to shi ma kafin mu tashi a ɗanyi mana tunani sai tambaya ta kusa da ƙarshe dubu ashirin da biyar to wannan yana da kyau za mu rubuta a rahoto ne manara nawa dubu ashirin da naira dubu ashirin da biyar kuma duk kun yi sarandarin kudin tuni wuraren da ya dace ko halartar mu assalamu alaikum malam dan Allah ina neman addu'a ga 'yan uwana da kuma malamai mahaifiyata ce babu lafiya Allah ya saka muku da alkhairi to Allah da za shigar a cikin karshe sannan wata yar uwa ce assalamu alaikum malam an ce matafiyi na iya ajiye azumi to ga mutumin da sana'arsa tuki ne fa shi ba matafiyi ne ai dukkan hukuncin matafi yana kansa neman halak yake da neman arziki don haka zai iya yi zai iya ajiyewa ya rama a wasu lokutan in ya buƙaci haka in kuma yana da damar da zai azumi in yayi ma ba tambaya ta biyu idan mutum yana azumi sai yake ciwon kirji irin na alsa malam wannan ya isa ya ajiye azumi sosai ma kuwa wa alal ladina yutiquna sannan sai kuma tambaya ta uku idan mutum ya ba wani mutumin da yake ganin ya amincewa kuɗi domin ya yi mishi sadaka wajen hidimar addinin musulunci to sai wanda aka bawa ya kashe kuɗin kusan shekara ɗaya bai yi sadakar ba bai kuma mayar da kuɗin ba wai mantawa yake a nan menene matsayin sadakar shi dai ya yi ha'inci tunda an ce ga abin da za da kuɗin amma inda ba shi sadaka kawai aka yaka ce kawai gashi aje a yi sadaka sai ya riƙe inda ya cancance sadakar to ya yi daidai amma in bai cancanta ba kuma ya rike to wannan ya cuta amma ke da kika baya tun daga ran da kika baya ai ladan ki ma tun ya tafi wajen Allah wannan kuma ragowar bashi ne tsakaninsa da Allah ke kin fita ba ruwan ki har sai lokacin da aka bada kuɗin menene yana samun ladan sadaka ne eh yana samu farai da gaske sannan ta ce malam ni ce na haifi yara biyar da mijina amma baya biya min bukata in na tsayar da haihuwa baya daukar nauyinsu zan iya tsayar da haihuwa to dai kin shiga cikin ka'idojin da muka kawo din nan yawanci za a ga matsala shi ne ba wannan ce ba wannan ne dalilin ba kawai da shi yawanci ake fakewa to ai ka'ida ba za ki iya rabuwa da shi in zaman akwai cutuwa shari'a ba ta hana shi ba za ki iya zuwa ce kina so ya sauwaƙe miki in ba zai iya ba ki kulu ki in kuma cutarwa ta kai cutarwa ki kai ƙararsa a ƙwacin wa ƴaƴanki haƙƙin ki ku ci gaba da zama kuma amma magana kuma ki ce za ki haƙura da naki haƙƙin ki taɓa haƙƙin Allah bai kamata ba sai dai in cewa kamar yadda muka faɗa you are ta salamu alaikum Allah ya ƙara Allah ya ƙara muku sani amin malam da Allah ina da buƙatar addu'a kan neman haihuwa to Allah ya da za a yi assalamu alaikum malam to wannan an yi wannan tambayar tun tun ba mu amsa ta ba bayan an sake yi ina ga mun amsa tambayar matsalar shine akwai sababbin matsaloli da ake yawan yi da suka shafi a ah, sexual relation tsakanin mata da miji akwai abin da miji yake wa mace sai a dinga tunanin ya halatta ko bai halatta ba kamar sucking breast to wannan da kuma abin da mace take wa mijinta wanda zamani ya zo da shi a da ba a sani ba amma saboda yaduwar fina-finai da kuma zama da wasu mutane wanda su al'ada su suna yi kuma ake ganin kamar ya haramta to ka'ida ne babu wani nassi na shari'a da ya haramta ba wani nassi da aka san shi wanda ya haramta yawanci wanda suke cewa bai kamata ba abin da suke dubawa shi sai su ga kamar akwai zub da girma ga abin da ake cewa gaskiya in akwai zub da girma a wajen wasu a wajen wasu ba zub da girma bane in wasu sun taso su dama al'ada su ce ba. sannan in wai akwai kunya to akwai kunya daga shi fa sai ita in haka ne komai ma da sai ya zama da kunya ce a ai misali ana tsoron kar a je a sha najasa to in an tabbatar za a sha najasa in ba za a iya gujewa najasa ba to wannan shine bai halatta ba kar a je a tsinto amma in dai ba wannan ba ba wani abu da za a ce wai ai na kawo muku ka'ida da ce yawancin ka'idoji na sexual relations relations suna koma ne zuwa ga urfi da kuma al'ada to amma in ba haka ba ba wani abu da zai zo ya sai dai shari'a ce ta fito karar ta hana eh, salamu alaikum malam dan Allah ka yi ma mazajen nasiha da su ji tsoron Allah su rinka kyautata mana a ni sai dai muku nasiha akan ku ji tsoron Allah ku dinga kyautata musu yanzu ba muka ce ke yi tunanin ke ne za a yi za ki ba da za a yi kira in dai kika kyautata wa mijinki zai kyautata miki Allah ba zai bari ya muzanta miki wannan kuma ita ce matsala kullum ita mace gani take ita ba a kyautata miki to ki nawa kika kyautata in fa mijin naki ya saba miki so ɗaya fa ma sai kin saba mai so biyu ko kuwa ramuwa ramuwa ke. to shi zai kyautata miki da Allah amma in kika sauke komai na kika sauke nauyin da yake ki, kika yi komai in kika ga an taƙaita a wani abun in ba za ki iya hakuri ba ki nemi haƙƙin ki ki tambaya saboda Allah ya ce wa ashirunna bil ma'ruf wala lahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf saboda haka ke zan wani siya a kan ji tsoron Allah ki dinga kyautata a mijinki in har kin kyautata to Allah ba zai zalunce ki ba wallahi bil rabbuka ahada to ina ganin wannan su ne tambayoyin da kuka aiko kuma su ne abubuwan da ya kamata in gabatar wanda zan iya gabatarwa gwargwadon lokaci da kuma dama da kuma yanayin larura ta magana da akwai abin da dole wani abu sai dai a bawa mutum shawara shi kadai amma matsala ce da bata shafi wani ba to iya abin da za mu iya gwargwado je mun yi ko muna fatan Allah ya karba alhamdulillah kuma mun raba forms na evaluation forms kuma yan uwa sun cike sun kuma dawo da shi da yawa kuma mun ji daɗi sosai mafi yawan yan uwa mata sun ce sun fi jin daɗin tafsirin bana fiye da na bara kusan nisbar percentage ɗin a ɗazu da aka ta naga alƙalumman za ka iya cewa kusan kaso saba'in bisa ɗari duk sun ce su tafsirin bana ya fi na bara yayin da kuma kaso ɗari bisa ɗari a bara suka ce su kuma ba su taɓa zuwa tafsirin ba irin na bara kuma su din da yawan su kusan sama da kaso 80 bisa 100 na yanzu na nan sun zo bara kuma suka ce sun fi jin daɗin na bana na bara na bana kai sannan an samu kuma kusan kaso a talatin haka su kuma sun ce su kuma sun fi jin daɗin na bara wanda duka alheri a wajen sannan abu ɗaya ne kawai da aka yi min ruwasa shine da na ce me za a ce game da ni ban ga wani abu na korafi ba ko ni da alaramma ko wani ya soki wani abu wanda kuma kuna da dama ce shi gaskiya abu kaza bai masa ba bai ji daɗin abu kaza ba saboda da kun faɗa wallahi da mun gyara kuma ni sai nake ganin kamar wataƙila kun gani ne ba ku faɗa ba kuka yi mana kara da alkunya idan eh, ba zai ka tara mutum kaza ba ɗari kaza kuma a ce wai dukkansu dukkansu komai naka zai suke gani sai na gada na ɗan ganin da an ganin gatin ɗin to sannan kuma abu na biyu da kuka yi min ruwansa shine ba ku hararo min wani abu a gaba ba misali in ce to ni a tunanina ma za ka iya zama sama da haka kama iya zama kaza shawara shine ka bi hanya kaza da kaza muna sa akwai masu tunanin a cikin ba ne mu ya hango mun wani abu saboda yanzu in Allah ya sa na zama wani abu ko misali na yi kuɗi ko misali na yi ilimi zan ce to ba gudunmawa 'yan matar rivers matar da suka zarta sai wani su ba ni shawara ba da wata ta ce min to yanzu kyanta a ce haka kuma kuma kana da kaza kana da kaza kuma ni a gani na shawara shine ka ta tafarki kaza da kaza ko hanyar shiga aljanna ma ba abin shawara ba a ce kyanka kuma yadda ka zo kai mana karatun nan kuma a ce kyanka mu ganka a aljanna kuma shawarar ka ta shiga aljanna ita ce kaza da kaza ban gani ba gaskiya kuma shi yasa aka baka dama ka faɗa me ka ci. kuma mun ce ai mana nasiha a bamu shawara akwai wanda suka yi korafi amma korafin yawanci bai shafe mu ba bai shafi tsari da gudanarwa ba wani abu ne dai da dan adam kuma yana da damar da zai kuma mun gode musu ma a haka to sannan kuma ni ta bangare na na ci nasara kuma gaba ɗaya mun ci nasara Allah cikin ikonsa ya sa mun iya control na fushinmu ba mu fasa tafsiri saboda wani dalili ba da a ce yau da yi fushi mun fasa tafsiri to da da akalla mun yi asarar wannan lokacin sannan ba ruwa ruwa bai hana mu zuwa ba kurewar lokaci ba ta hana mu ba ba a taba samun wata wacce ta yi rashin kunya ko rashin mutunci ba ɗan saɓanin da aka samu na sani hatta wanda suke barin 'ya'yansu suke mana kuka da surutu a can cikin asalin zuciyarsu akwai sha'awar dama ba haka su kai ba kawai da ɗan sakaci ne irin na ɗan adam kuma an hukunta su kuma sun karɓi hukuncin domin abin tausayi wasu sun zo da 'ya'yan an kora 'ya'yan waje kuma sun haƙura kuma wallahi nan bayan Allah da suka tashi tsaye da wasu kaman za su ji haushinsu kan ku mamaki ranar al'iyama ku gan su aljanna sun riga mu shiga saboda sun tashi suna gadin abin da zai tabbatar da nutsuwar littafin Allah yawancin suna da 'ya'ya da jikoki wasu su sun baro 'ya'yan nasu amma su zo don su kula da 'ya'yan wasu saboda ka inda wani wanda ya wani abin da saba musu ya nemi gafara Allah ya nemi gafara su sannan kuma kuma da kuka yi aikin ta yi ku Allah ya karɓa ya baku aljanna amma ta yi wajen yin kuma ku yi overacting wajen ku shigar da damuwar ku wanda zai iya cuta ga wani to kuma ya kamata ku nemi abuwa wajen mutane ko da ta yiwu a ce kun cutar da wani da Allah abin da nake fata shine duka abin da muka koya na karatu mu kokari mu shigar da shi cikin ayyuka sannan ko da muna da wani mummunar ɗabi'a ko mummunan hali to mu kokari mu dinga tuno junanmu da kyakkyawar ɗabi'ar da muke da ita tunda ba za a rasa ba sa'annan kuma mu dinga junan junanmu alherin da ya haɗa mu kuma ko da Allah bai sake haɗa mu ba mu yi kokari mu yafe wa juna ni dai ina fatan duk wanda ya min laifi na yafe masa koyi da ni kika yi kika ci nama na to na yafe masa, ko ke da mijinki kuka ci nama na da ke da shi din na yafe masa, daga dai baya zuwa yau duk wanda ya yi da ni na yafe masa kun san da mutum ne zai hana ka shiga aljanna ni kuma ba mu'amala kuɗi muka yi da kuma ballantana a ce wasu sun cinye mun kuɗi ina ma na gan su ballantana Ta, wannan da haka ba ni da matsala ta wannan bangaren sannan kuma ban ga wani abu na rashin tarbiyya a wajen koda ɗaya da cikin ba tabbas na ga alama ta ƙauna da zumunci a cikin rubuce-rubucen mu da yawa yawanci ni da alaran ya ko tambaya ma za a kaga Allah ya saka muku da alheri yabo da addu'a ya fi yawa a cikin. to addu'a ina jin daɗin ta amma game da abin da ya shafi yabo wani lokacin yabo bai cika taimakar mutum ba yawanci yabo bai cika haifin ba to amma duk da haka kowa yana son yabo duk wanda ka yabe shi zai ji daɗi kuma a fiyarar ku ya yi sosai shiga ta addini ba shiga ta rashin kirki ko wani abu makamancin haka saboda haka ni ma zuciyata tana cike da damuwar rabuwa da ku za ku ga ina ta tsokana ina cewa ai zan tafi zan tafi amma wallahi tabbas na san I will very soon miss you so saboda haka ba wai sha'awa nake maza maza in tafi in tafi in tafi ba ai na san da gidan kuma na zo nan kuma na san abin da ya kawo ni harka ce ta addini kuma na yi kokari in fakejin duka abin da zan iya da kuɗi na da lokaci na da kwakwalwata da dukkan abin da Allah ya hore mu na zo nan ina da commitment da yawa duk wanda ya san na ko ina nake ina Kano I'm very much committed idan ina makka a very much committed ina madina very much committed wuraren da na rayu da yawa kenan to ko kaura ne daga daga Kano na tafi wani wajen to na tafi da wani abin yi ne saboda ina da manufofi na a rayuwa to amma in ba tafsiri ba a dai Najeriya ba inda zan je in yi nan zunzurutun kwanakin to kuma kullum Allah Allah nake lokacin karatun ya yi yayi zu. kuma ba ku taɓa gajiyar da ya ba yawanci idan mutum ya ci abincin glucose ɗin da yake jikinsa yana aiki ne within 5 hours kafin ya zama exhausted amma idan mutum bai extra using ɗin glucose ɗin nasa ba wanda after 5 hours kuma hanta ce za ta dinga da nata to dan haka yawanci in ka wahala azumi kana yawan magana ne kana yawan tunani kana yawan haƙiru to ni ina hakan amma kuma azumi baya ban wahala na san saboda albarkar zama da kuɗin na san yanzu na tafi gida iyali na suka kallon sun san na rani idanuwa na san dama dai ba abin ya abin yake to amma hakan jin daɗi nake saboda na so na yi abu na gudanar da abin da ina sa ran in dai Allah ya karba to zan samu ɗaukaka a duniya kuma zan samu ɗaukaka a lahira to kuma ba dan ni ba zan samu wannan ba kuma ina fatan Allah zai haɗa da ku a cikin lamarin. to kun ga mun ci nasara kenan ko kuma yadda muka haɗa ana ina fatan mun shiga cikin wanda manzara sun ake cewa da mutane biyu da suka haɗu dan Allah suka kaunaci juna dan Allah kuma suka rabu dan Allah wanda yawanci mu san gaba ɗaya ma mu taɓa sanin juna ba kafin bara da bana to amma yanzu ko a talabijin kaga an hasko ni wataƙila an kana kwanci zaka ce la ga wannan malamin mai gemu da ya zo yi mana tafsiri ko sannan ko haɗa ido muka yi da ke ki taɓa ɓata rai irin haka ɗin nan wanda in wani ne kuka haɗa ido da shi zaki ɓata rai ki ci magani saboda wataƙila kin gamsu da cewa sako ne na Allah aka kawo ni wanda wannan ne kadai abin da ya haɗa so gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske kuma wata ta ce ta yi tambaya ba amsa ba ta rubuto ta ce mu amsa dan ba masu mu tabbata akwai wani abu a tare da mutum da yake so ba a yi masa ba kuma da damar da za a yi masa ku yi hakuri wata ran muna kan huce lokacin farawa yawanci muna da uzuri kuma uzurin ko yana da alaka da gudanar da abu ko yana da alaka da yanayin zurfin mu namu na mutane so don haka in akwai wani wanda muka saba ko muka fata wa rai to kamar yadda ni na yafe muku ni da alarma a mashi alarma miskini ne uku ni ne ma da nake ta maganganu to don haka da Allah ku yafe mana ya zanto ba mu da wani abu da ya shiga tsakaninmu da ku wanda ke da Allah zai iya kama mu a kansa sannan kuma muna miƙa godiya ga mazajen ku baki ɗaya da suka jure suka dage suka haƙura wasu su ba da motocinsu a dinga zuwa da su wasu su dinga jigilar kawo ku suna komar da ku wasu kuma su dinga ba ku kudin mota wasu kuma sun san ba su da kudin mota amma sun yarda ku zo suna buƙatar zaman ku a gida to gaskiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da aljanna Allah kuma ya bunƙasa arzikinsu sannan muna godiya ta musamman ga kwamiti na tafsiri musamman shugaban izala na wannan jiha barka alhaji musa lari bawan allah nan yadda ku kuke fa'idantuwa da tafiyar shi baya fa'idantuwa da ta shi yanzu ya kai jallin da sai dai kai masa addu'a allah ya gama da duniya lafiya tafiya ma in yi cika yin ta yana shan wahala amma zuciyarsa kullum tana rataye da ci gaban abu gaskiya muna gode wa Allah kuma muna yi masa godiya ta musamman wadda kauna da yake nuna mana da kuma amfani da duk wata dama da Allah ya bashi wajen ganin abin ya ci gaba sannan kuma sai mutanen da ba mu taɓa manta da su ba mutanen da suka tsaya tsayin daka wajen ganin tafsirin nan ya ci gaba imamu malik imam malik tun ina kan iyalinsa ba su nan suna kano shi kaɗai yake zaune a nan ba shi da uwa ba shi da uba a nan ba shi da kuma kuma ba shi da lokacin da zai zauna ma ya saurari su amma wato sintiri yake gaba da baya sama da ƙasa wajen ganin cewa komai ya tafi daidai da nasu malam nasiru albani wanda shi ma tun daga zuwa tun daga zuwa har zuwa yanzu ba na jin akwai rana ɗaya da muka yi karatun maza ko mata da bashi kuma zai zauna a tibli ya saurara karatun bai shafe shi ba kuma da matar da take mana abinci ta tafi shine ya ɗauki nauyin zuwa ya ɗauko mana abinci wata ran gosulo ya rike shi a hanya ya sha wahala kuma in ya zo a daka masa tsawa wata ran a ce masa kaza in ya makara mu buga masa waya yaya kaza ya kaza yawancin su ni yawancin su sun girme mu a rayuwa a shekaru da yawa amma da yadda suke mu ko ɗana ba na sa ran ya mun sama da haka ba wanda ya taɓa ce min malam abubakar gaba da gaba sai dai ce min malam kawai tare da cewa ban yi tsufa duk da dai da shekarun amma ban yi tsufan da za a ce min malam ba eh gaskiya na ji daɗin zama da su da kuma irin mu'amalar da suka yi ga alawan ma tun da muka zo da shi bar taɓa saninsa ba sai ana da farko na zaci ɗan agaji ne ba saboda yanayin tawaru'unsa daga baya ashe shi ne alawan ma har da shi aka zo aka tarbe ni da na zo wallahi kamar a iya abu da ke takama da shi a duniya shine hadda alqur'ani to shi ma yana da cikin kila ma tasa ta fita alqur'ani to amma a haka biyayya kamar ɗana ko wallahi ba sa shi ne ba za mu zo mu zauna waje ɗaya za mu ci abinci amma ina magana baya magana na yi na yi da shi in tsokane shi na san ba wai dan ba shi da abinci ba saboda kawai karanci da girmama akwai bashir wannan yaro da yake ɗaukar ɗaukar mana yaro ne da na ji daɗi da zan faɗa baya gaskiya a duniyar najeriya ba na jin akwai yaro mai shekarunsa mai aikinsa kuma wallahi a yau a tafiyar da'awa ta suna ta najeriya da tsayawa za a yi aiki tukuru a fitar da wanda ya zama zakaran gwajin dafi a tafiyar da'awa na rantsa da Allah zai iya zama shine na ɗaya na ji daɗi da bayanan na faɗa don kada ya zama ya ji wani abu a zuciyarsa saboda aikin da yake aiki ne da a shekaru goma da suka wuce muna mafarkin Allah ya ba mu baku don kuɗi mu samu kamfanin da zai dinga yana amma yaron nan kawai waya ne masa bai ma kai yadda zan tashi ne ban ma san gidansu bane har yanzu ba na faɗa haka bane bisa alfahari a saboda yanayin rayuwa da sakaci kuma irin namu mahaifiyarsa ta rasu tun yana ƙarami, a hannun sai yake yaro ne mai karamin karfi wani lokacin in ka ga bai je waje ba in kudin mota suka gagare shi da kafa yake tafiya wurin karatu wallahi da kansa zai sai waya da kansa zai sai data ma waya ne masanancin nasa za mu je da kai fatakwat watakila in na tambaye su suka ce ba da a zo da kai ya ce to tun da ya zo muna bacci yana aiki da mun je zai sa kwamfuta a gaba ya kai ya ta aiki har sai mun ce masa ka huta mana bashir ne jirgi na hau na taho shi ko mota ya ya sha wahala a hannu kuma mota zai biya goma amma kullum jin daɗi yake yanzu ya sake tafiya refinery shi sa yau bai zo ba domin can ma ya je ya koya wasu aikin domin su ci gaba kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da nake ganin alamar aiki don neman yarda Allah yaro ne karami amma in kana ganin abubuwan da yake zai zaci wani babban mutum ne shi kansa jiya yana ba mu labari ya ce ai wasu ne suna ta masa magana suna ya ce yan mata sai turo masa request suke sai wani rubutu a cikin abin nan ɗinsa ya sa i don't have time for long sai nake masa dariya sai ce ai duk sun zaci babba ne sai ai ta yi masa magana ya ce kuma duka rejection din shi yake sai yanzu yaro ne ba za ka iya fara tunanin magana aure ko wani abu gama kenan yanzu yake fafutukar ci gaba da karatunsa ta a gaba da sakandare ina matukar appreciating din abin da yake tun da ya zo nan bai taba tambaya ta naira ɗaya ba kuma na an banda kuɗin mota ba abin da na bashi na ce je wajen ƙari na ya tafi kuɗin mota ya taho tun da ya zo kuma da anan aka ce ya dinga kwana muka ce a ya zo ko fatin ya dinga yi a gidan da muke kuma a hakan yake rayuwa a aike shi datan ma sai da na lura da kuɗinsa yake sawa sannan na ce kakka ƙara sawa kuma yanzu tun da aka sa masa bai ƙara tambaya ba ya ce ya ƙare kuma ƙila sun ƙare ɗin to gaskiya ya cancanci ne masa addu'a ta gari akwai malam nura malam nura da shi da matarsa nurul huda ko nuratu ko huda ake ce mata gaskiya ba abin da za mu ce musu su ma sai Allah ya sa su a aljanna shi malam nura duk inda muka motsa shi ke ɗaukan mu ya kai mu ya dawo da mu ya kai mu ya dawo da mu a nura a lalace a bai ba shekaru bai bar shekara biyar ko kusa da haka a shekaru amma wallahi shi ma bai taba ce mun malam abubakar sai dai malam wannan ina faɗa ne har cikin zuciyata duk abin da na ce ina so zan siya zai je siyo da kuɗinsa ya kawo mu na yi na ya daina sa kuɗinsa amma har ina jin har shekarar jiya sai da na ce kai karshe da kai bana ma iya cewa na son abu kaza saboda da an faɗa da yayi da an faɗa tare da nuna kauna kuma da soyayya farai da gaske saboda ka ba abin da mace musu sai Allah ya saka musu da aljanna matarsa ita take dafa mana abinci kullum kullum har izuwa lokacin da mahaifinta ya rasu to muna yi mata addu'a Allah ubangiji ya gafarta wa mahaifinta Allah ya sanya shi a aljanna Allah ya sa wannan ɗawainiya da ɗansa take yi Allah ubangiji ya haɗa da shi a cikin ladan ita kuma Allah ya dawo mana da ita lafiya akwai fatan Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya sanya a cikin mizanin kyawawan ayyukansu sannan sai wanda ba za mu sake manta da su ba su ma 'yan agajin mu wanda na bar su a ƙarshe ne saboda matsayinsu da kuma darajarsu da kuma gaskiya ana magana shan wahala suna yin abin da ni ban taɓa zaton zan iya yin sa ba a rayuwata a shirye nake in yi wa malami na hidima kowace iri ce amma Allah bai taba bani damar da suka same ta mutum zai shiga yana da darajarsa da iyayensa da komai ya shiga ya wanke ma ban ya dafa maka ruwa ya kai maka yi maka girki duk abin da kake bukata kayan ka buri ake ka bayar ma a wanke maka cikin dadin rai da nutsuwa gaskiya ba za mu manta da su ba murtala da malam Aminu. sannan shugaban izala na wannan unitin malam zakariya da sauran wa'anda ko ina muna tare da su shugaban musan malamai malam jere shi ma ko yaushe na ba support akwai wani yaro bawan Allah wanda musulunta yayi ma Suleiman wanda shine direban motar kungiya kaiwa da komowa da kullum sai ka ganshi alama yana jin amma suna ta kaiwa da komowa to sannan sai kuma uwa uba masu masaukinmu bawan Allah da muke zaune a gidansa kwata-kwata ma bana ko ganin sa bai yana can yana wari amma ya bawa kwamiti gidansa sannan kuma yawancin duk hidimar da ake yi shi kwamiti din shine aiki tukuri ya je nemo kuɗi yake gudanar da al'amura zai bayar da abin da za a sarrafa da kuɗin kwamitin ne su kuma inda suka taimaka suka ba da kuɗin su ba ba za a manta da su ba akan Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi to sai kuma kuma musamman shugabanninku masu tsayawa su tabbatar da an yi komai su tara kuɗi su yi kaza su yi kaza su fitar da lissafi su yi bakin jini a wajen wasu duk da daga baya kuma na san da za a yafe wa juna da sauransu su ma su malama rabiya da su baba da sauran ɗan uwansu da abokanan aikin su duka Allah ya saka musu da alkhairi da kuɗin ma da wasu ma kuma bayan makarantar sukan nemi musu mana kyakkyawan fata na alkhairi da yaran da ake sawa suna yawo suna har abin nan su maryam da wata na ganin su kullum su suke da koma duka ba za mu manta da kowa ba da fatan Allah ya kaddara za mu sake haɗuwa to Allah ya haɗa mu da alkhairi idan kuma Allah ya kaddara ko mutuwa ko uzuri na rayuwa to muna fata yadda muka faɗa to akan wannan kyakkyawar hanya Allah ubangiji ya ci gaba da haɗa mu akan kyakkyawar hanya wannan shine karshen abin da za mu iya faɗa kuma muna yin addu'a Allah ya ubangiji yadda muka taru a nan Allah ka tara mu aljanna Allah kada ka bar wani a cikin ya shiga wuta Allah ka ba mu ladan dukkan abin da muka kaddamar na alkhairi abin da ya zan ya gudana na kuskure ko rashin kyautawa a tsakankanin mu Allah ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu samu albarka abin da muka karanta na Alkur'ani. Allah ya sake maimaita mana mu ƙara ganin wani azumin na baɗi Allah ya bunƙasa arzikin mu a rayuwa dukkan abin da zai iya cutar da mu Allah ubangiji ya mana maganin sa ya ubangiji muna roƙonka zinubar da ke tsakanin mu da kai da wayanda muka kaddamar da wayanda muka jinkirtar da wayanda muka yi a bayyana da wanda muka yi a koyi Allah ka yafe mana Allah ubangiji ka yafe mana Allah ka karɓi tubon mu Allah ka yafe mana ka karɓi tubon mu laifukan da ke tsakanin mu da junan mu kuma Allah ka azurta mu da falalarka ka ba mu ikon wato ya wa juna ka ba mu ikon mayar da haƙoƙin da suke kan mu abin da muka yi bisa bauta ko kuskure ko rashin sani Allah wani ya yafe mana Allah wani ya sanya mana rahama da tausayi a cikin zukatanmu shugabannin mu Allah ya ba su adalci da kuma ƙoƙarin yi don Allah duka wanda zai cutar da mu ko ya cutar da addinin mu ko lafiyar mu ko rayuwar mu Allah ubangiji ya maganta mana shi Allah ya mana maganin sa ya ubangiji muna roƙon ka yi ko da hannayen mu Allah ya ubangiji abin da ya saura na azumin watan Ramadan Allah ka ba mu ikon gajiyar sa sakacin da muka yi a lokutan da suka wuce Allah ubangiji ka cika sa mana su ya ubangiji muna kaunar ka muna kaunar manzon ka muna kaunar addinin ka in mun saba maka mun saba maka saboda mun rena ka ko mun rena manzon ka ko mun rena addinin ka ba Allah duka abin da ya fito daga wajen mu na sako daga gare mu kuma daga shekar Allah ubangiji ka yafe mana Allah ka mu'amalance mu da balalanka da karamcinka Allah ka mu'amalance mu da kirkinka da halaccinka Allah ka mu'amalance mu da kunyarka Allah ka shigar da mu aljanna gaba daya Allah ka nisanta fuskokin mu daga wuta masu neman haihuwa in Allah ubangiji ya ba su masu neman haihuwa Allah ya basu waɗanda ake yi bashi Allah ubangiji ya basu ikon biya waɗanda su kuma suke bin bashin Allah ya fito musu da haƙoƙinsu waɗanda suke zaune a gidajen haya abin ya dame su Allah ubangiji ka basu gidajensu na kansu waɗanda suke da shi kuma Allah ya rika musu masu yayan kuma Allah ubangiji ya taya su tarbiyya Allah ya shiryar da zuriyar mu fiye da yadda Allah ya shiryar da mu Allah kada ya sa wani ya zama kangararre a cikin zuriyar mu baki ɗaya Allah muna roƙonka ka sa mu zanto sanadiyar shigar mutane da yawa a aljanna Allah kada ka sa mu zanto sanadiyar shigar wasu mutane a cikin wuta akwai mata da yawa a cikin ku wanda suke ba su da aure wasu mazajen su sun mutu suna neman mazaje maimakon mazajen su wasu kuma kaddara ta rayuwa ta raba su da mazajen su wasu kuma 'yan mata ne da su samu miji wasu kuma sun samu ana shirin lokaci to ya ubangiji waɗanda ba su samu miji ba a ciki Allah ya ba su nagari Allah ubangiji ya ba su nagari Allah ya aurar da su waɗanda kuma suke da mazajen Allah ya rika musu dukkan fitintunu da rikice-rikice da ke faruwa a cikin gidan da jinu da mu da kasashen mu Allah ya nuna magani Allah rahma Allah ya bashi mata ta gari Allah ubangiji ya bashi mata ta gari Allah ya bashi mata ta gari sauran 'yan uwa ba da muke tare da su Allah ya ba su mata ta gari masu mata ɗaiɗai kuma suna roƙon ta biyu Allah ubangiji ya tabbatar mana da abin da ya fi alheri a rayuwarmu addu'a fa muke yi a ina ruwan jiki Allah ya tabbatar mana da alheri a rayuwarmu baki ɗaya a duk abin da zai raba mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah ka raba mu da shi Allah masu neman karatu Allah ka ba su masu yi kuma Allah ka inganta musu masu neman kuɗi da arziki Allah ka ba su na halal masu yawa da albarka wanda suke da shi kuma Allah ka inganta musu Allah ka ba mu ikon sauke nauyi da amanar da take kanmu Allah wanda suka taimaka suka ba da tallafi duk wanda ya cire wani abu ya bayar a wayancan abubuwa na taimaka addini Allah ka bashi Allah yadda muka haɗu muka san juna nan Allah ka haɗa mu san juna a aljanna Allah ka kaɗe fitintunu a tsakankanin a ƙarshe kafin mu cike da addu'a wannan ta ce assalamu kumaran da Allah yaya miji da baya bawa matarsa baya biya wa matarsa bukatarsa ta aure domin ni da mijina wata shida ba duwar aure wani ya kamata ki nemi shawara personally a baki shawara da an gaya miki matsayin kuma shi kenan an ce kuma Allah zai masa kaza ce ba ki ce da komai wanda ki samu a baki shawara wataƙila ko matsalar daga gare ki wataƙila ko shi ke da matsalar ba a san yaya za a yi a gyara matsalar wataƙila sun kuke bukata wataƙila kuma a wani dalilin ne da ke gwandama hakan wataƙila kuma rabuwa ce ta fi alkhairi wataƙila kuma wataƙila wataƙila tana da yawa to saboda haka wannan ba irin tambaya ce da za a faɗi hukunci ba faɗa ba za ki amfana da komai ba ah, saboda haka ina ganin wannan ina ba ki shawara ku iya samun su shugabannin kungiya su samu malamai da za a zauna a tattauna tattaunawa ta tsanaki domin su baki shawara akan abin da ya kamata ki yanzu lokaci ya kure da kamar kafin yanzu ne sai mu ce ki zo a zauna da ke a tattauna to amma gaskiya yanzu ba mu da lokaci muna da ayyuka da yawa wanda ba za mu iya katsewa kuma mu zo mu saurari wata injiri ina kuma ƙara dai faɗa kwaɗaitar da ku akan cewa wannan matsala ta social media ga duk wanda suka cika wannan sharuɗan da muka ba da shawara jiya a cika to kada a wasa da ita in Allah ya da mun samu wajen da za mu ci gaba da tafsiri amma ci gaba da jin cika na malamai da sauran wa'azuzzuka in kuma da tambayoyi sai a dinga yi mun gani zamu dinga amsawa da yardar Allah subhanahu wata'ala malam ba ku da wani abu ko zamu zamu addu'a ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سي الله حقكما kuma ya kaddara saduwar amin